so eh, inda mutane za su tsaya ba kar su kalli kuɗin da aka basu mm. kar su kalli kayan alatu a tamfa taliya ƙarya menene su kalli wanda zai tsaya zaben nan wane ne shi mm. me gaskiyarsa da adalcinsa mm. a rayuwar da yi a baya domin wannan shi ne zai eh, yi tasiri a kan me yake akwai to wannan dai muka talla idan aka tashi aiki shida ta yi in ba ni na ce ka zo ba ba wanda yake shigo gamin house da mm. sunan aiki ba wani kwamishina da zai wanke rigarsa ya ci tuwo ya koshi ya tuwo gidan gwamna hira babu shi hatta mataimaki na ko ssg sai ya ga yan in ba ni na bashi appointment domin lokaci ne na wasu ne zan dinga kiran wanda duk nake son mm. gani ko mai son gani na in bashi time in ce zo lokaci kaza ba a zuwa irin a yi amma a wayi gari a ce eh, eh, council meeting ma ka ji mm. gwamna yana meeting tsakar dare ka je gidan gwamnati da dare da kasan kasuwa hidima eh, al'umma wannan ba tsari ba domin akwai mutanen da mm. tilan ne ka dinga ba su dama mm. su saurare ka ka saurare su ko kuma kai ka fita Assalamu alaikum. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro na kusa Musa magawata ta yake marhabin da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin Far Africa podcast shirin da yake gayyato muku manyan baki saboda tattauna batutuwa da su shafi rayuwarmu ta yau da kullum a kowane ɓangare, Addini, siyasa, zamantakewa, tattalin arziki. A yau muna tare da babban bako. Tsohon gwamna, tsohon sanata, tsohon minista, sardaunan Kano. Malam Ibrahim Shekarau. wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri wanda muka tattauna abubuwa da suka shafi rayuwar shi wanda suka sace su ne suka yi tasiri sosai wajen iya jagorancin al'umma tun karatunsa na firamare, sakandare, jami'a da kuma yadda ayyukan da ya yi a matsayinsa na malamin makaranta da irin abubuwan da ya koya wanda na tabbatar muku da cewa duk wanda ya ji irin yanayin gwagwarmayar da ya sha a lokacin da yake eh, principal a makarantun sakandare da ya yi yi jagoranci na gari na tabbatar muku da cewa bi bi'idnillahi ta'ala duk wanda ya ji kuma ya aiki da wannan abu ba shakka shi ma zai iya jagorancin al'umma kuma kuma abin da za ku tabbatar da shi ne kasancewa irin jagorancin da yi wanda har yanzu kowane wuri duk inda ya je jagoranci sai yani mutane sun so kar ya bar wurin ko kuma ya sake dawa saboda ya ci gaba da jagoranci. Mun tattauna abubuwa da dama, karatunsa, siyasarsa da kuma yanayin yadda ya mu'amala da al'umma, abokan hamayya da kuma irin cece kucin da ake ta a kan yanayin yadda yake tafiyar da siyasansa. Duk mun ji yayin mu'amala da su, Don haka na tabbatar muku da cewa wannan shi duk da cewa ya yi tsawo amma kuma idan kuka fara kallon shi ba za ku tsaya ba har sai kun ji ƙarshen shi. Akwai labarai da yawa a ciki masu ban tausayi wanda daga ciki wanda daga malamin makaranta ma'aikacin gwamnati wanda bai da kuɗi sannan kuma ya zo ya yi takara ya da gwamnatin da take mulki abu ne wanda yake buƙatan darasi wanda yake buƙatan eh, a sake duba ya wannan abun ya faru. daka yawa masu kallo da sauraro sai ku kasance tare da babban bakon namu inda za ku ji eh, ko in ce sai ku ji yaya mu ta kaya. Kafin nan ina sake tunatar da ku cewa wannan shiri kuna iya kallon sa a mu na YouTube da kuma a manhajojin mu na sauraron sauti eh, da eh, Apple Podcast, Google Podcast da kuma Spotify. a duk lokacin da kuke bukata da kuma lokacin da kuke so. da sunan Rufar Africa podcast ko kuma AD Plus Hausa. Sai ku biyo ni, ku ji yaya tattaunawar ta kasance. Yeah, Excellency Sardaunan Kano. Muna marhabin da kai a cikin shirin Africa podcast. Ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shiri ne da yake gayyato manyan baki saboda tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum da kokarin nuna wa matasa eh, irin gwagwarmayar da aka sha da kuma hanyoyin da ya kamata a ce su bi su ma saboda rayuwarsu ta kasance da nagarta. Haka ne. Ah, daga cikin binciken da na yi, na ga cewa ana cewa kana jin Ingilishi, kana jin Hausa, mm. sannan kana jin Kanuri. Ah, Me <laughs> alaƙanka da Kanuri? Ah, ni ba Kanuri ba ne sam. Eh. <laughs> Wato abin da mutane mm. suke hange shi ne mm. ah, watakila wannan zane da ke fuska. Eh. Kuma a Najeriya Allah kaɗai san yawan waɗanda suke da irin wannan zane da even Mm. wajen Najeriya ba. Mm. Ah, in kai ƙasar Yarbawa akwai, in ka je cikin Nufawa akwai, in ka mm. dawo wajen ƙasar Gwaram da Hausawa duk akwai. Ah, ni duk cikin ‘yan ah, uwana na ya fi nasu girma. Na samu labari cewar ita kakarmu da aka zo ran suna mm. ta tsaya ta ce tun da ni ne kusan kamar ɗan auta eh. a yi mata shi gwara-gwara ta <laughs> gani <laughs> eh, eh. exactly mm. to wannan shi ja kusan wasu ma daga cikin yan uwa nasu ba za ka ga ya fito fili ba mm. sana wai girma amma ba abin da ya danganta ni da wasu suna kai ni duguri wasu su kai ni biyu <laughs> <laughs> Ah, wannan ba shi bane mm. kusan ah, shi ba mu ah, da wanda ya haife shi wanda duk ba mutar da waɗanda mm. suka haife su ba mm, da waye gari a nan garin giginu nan duk suka taso nan nasu iyayen suka taso musamman ma'aifansa shi ita kuma ma'aifiya ta taso daga garin gunduwawa wanda yake a nan geza local government mm-hmm. ah, ta kuma Allah ya haɗa su ne aka yi auratayya. Mm. Eh, idan muka zo ɓangaren abin da ya shafi karatu tun daga firamare sakandare har zuwa jami'a. Mm. Wani abubuwa ne za ka iya tuna da su irin gwagwarmayar da aka sha wanda za ka ce ya gina kaka Malam Ibrahim shekarau wanda zai iya jagorantar mutane sawa'un mm. abin da ya shafi alaka da malamai alaka da ɗalibai mm. da kuma ƙungiyoyin da aka shiga misali to alhamdulillah ah, da mm. farko dai tun daga matakin primary school ah, na sami wasu darussa kamar guda biyu ko uku ah, wanda ya fi min tasiri har gobe wanda yake na iyaye ne mm-hmm. muna kamar primary aji uku sannan dai muna ƙanana. shekarar farko eh, muna aji uku an tashi break mm. sai wasu daga cikin manya da muke daga unguwa ɗaya a nan kwalli sai suka nuna mu tafi cikin rumfa college sannan duk kusan jeji ne akwai mangorori mu je ah. tsinkar mangoro mm-hmm. muka je muna tsinkar mangoro har aka kusa tashi eh. ba mu dawo ba Ah, malamin ajinmu ya yi realizing ni a ajinmu ban dawo ba mm. to washe gari ah, ya zane ni tas musamman hannu ake mm. miƙa haka a ta tsalala bulala mm. duk nan ya kukumbura ah, kuma a kan kashi haka nan ake eh. duka da bulala to ya ɗan kukumbura <clears throat> sai na koma gida eh. na kuka mahaifinmu ya dawo gida bayan taso daga aiki mm. a sannan yana kula da shi ne in charge of kwalli police station na lokacin lokacin na police sannan mm. ya yi ya zama chief inspector a na police mm. iyaye mata na gida suna ta kururuwar cewa lallai sai an je an bi kadu sai an yi wa sai ci a bari sai gobe da safe ya sako ni a gaba a sannan suna da irin manyan babura nan da ake eh. cewa AGS na ni kan babur kowa na murna cewa za a zo a yi ramuwar gayya ka zo da ni ofishin headmaster headmaster ya ce a kira malamin ajinmu a gaban ma'aifi ina sai ya ba da labarin mai faru to kan ya gama ba da labari dama ofishin headmaster akwai bulalu a rataye shi ma fila ya miƙe ya ɗauko zabgegiyar bulala. Bulala ko ce da gwargwadon laifin da kai yayi za a yi maka amfani. Ya ɗauko bulalar eh. ya so ma zane ni. Hmm. Headmaster da form master ne suka kwace ni. Eh, mahaifina shi ya ci gaba da lazarta da Shi ya ɗauko bulala shi ne nake gaya maka ai wato <laughs> eh. ni da na hmm. taho su kansu mata a gida suna ganin ga baba zai je ya ya yi rigima mm-hmm. an kukumbura ɗaukan banza <laughs> <laughs> sai zama na wato su da aka zo su suka kwace ni kuma a gabansu ya ce a gabana mm-hmm. ya ce da su daga yau in na sake irin wannan mm-hmm. kar ma su yi wato sassauci a yi dukan da ya fi na baya ya ba su izini to gaskiya wannan ya yi mun tasiri kwarai gashi na ɗan ƙaramin yaro to amma kullum na tuna wannan cewan ma'aifina ya tsaya kai da fata mm. a tsaya kan karatu to muka mai da hankali tasiri na biyu akwai wanda ya yi mana kafin tasiri na biyu saboda mm. rayuwa ce take cike da darussa kuma muna fatan wanda suke kallo kuma suke sauraro a ƙara ɗan buɗa musu kaɗan saboda su mm. ƙara ɗaukan darasi Eme eh, a eh, za a ce muhimmancin shi mahaifi mm. ya nuna kiman malami a gaban ɗansa mm. wanda yake karatu wajen mm, malami a irin wannan wannan ba karamin tasiri ba ne da yawa mukan ji wasu su zo suna cewa za su je su kai ƙara ko za su yi waye za su yi waye to amma tasirin iyaye a wajen 'ya'yansu ga kuma malaman kaga yanzu malamin nan da yi wannan horo a saboda na gudu daga makaranta mm. ai ya samu ƙwarin gwiwa cewa abin da daidai ne mm. ah, da an samu aka san haka gwiwarsa za ta yi sanyi mm. goban wani yaro ma ya yi wa sarere da karatu sai ya ga ta mai amfanin ya matsa don za a zo saboda haka ah, wannan ya karfafa min gwiwa ya karfafa gwiwar malamin kuma abu ne wanda iyaye ya kamata wato su sami eh, darasi a wannan mm. cewa mu ɗaure gindin malamanmu da hukumar makaranta wajen tarbiyyar 'ya'yanmu mm. wannan shi ne zai sa su yaran don da ya je ya yi faɗa ka gani ya sangarta ni mm. eh, kuma ga yawa zan ga cewa malami kawai ya zalunce ni ga babana ya ta min faɗa amma da iza mana cewar ya nuna cewar laifin nan da ne lallai laifi ne kuma daga wannan rana na san cewar barin makaranta ba a tashi ba mm. ah, babban laifi ne mm. kuma ba zan so gida su ji ba ma malami ba iyaye ma shi mahaifin mun yi kuma da idawo ah, duk da dai ba na wuri amma na samu labarin ya saka su iyayenmu mata mm. a gida ya nuna musu kas kuskura shi laifi ma ya ɗora musu cewa da suka gana dawo lokacin tashi bai ba da kar su banin zauna a gidan su kora ni in koma ko su tuhume ni don sai da muka daidai muka cewa mun koma tunda ana aji za a mm. gane mm. sai muka daidaici tasowa muka shiga ƙurar eh, an taso mu muka tafi gida ah, na biyu wannan ya nuna mm. cewar zajircewar malama suna lura ah, cewar malami amana aka bashi da malamin nan namu ba shi da lura ya gane waye yanzu gashi an dawo tara an dawo hmm. daga break baya nan ah, da hmm. yana aiki ne sakaka wanda shi ma wannan darasi ne ga su hmm. malamai cewa su dinga tsayawa suna kula da, da wato aikinsu na amanar da iyaye suka kawo musu don yaro ya baro gidansu tun safe an kawo maka shi amana ne a wurinka Mm. Ah, to wannan sai ya daɗa nuna cewar a lokacin na malaman nan suna da amana sun riƙe gata ba gata ba ne yaro bai zo makaranta ba ka ɓoye mm. ah, irin wannan ah, irin wannan ta taɓa faruwa watakila tsallaka amma da mm. shi ma makamancin wannan a secondary school ina principal lokacin sai aka wayi gari ina zagayawa da safe a nan rufa college ne ma sai na ga wani aji ba a share ba kasa akan yi timetable na masu share eh, aji eh. sai na ce lalle a fito da da ba su yi share aji jiya ba ga ah, aji eh. kaca-kaca kenan nan masu sharan makaranta cikin ɗalibai ne cikin ɗalibai ba masu shara na musamman ake ah, ɗauka amma kullum a hmm. kowane aji za a yi tsarin yau wani da wani ko za ku share aji yau hmm. gobe haka hmm. sai na ce to da ba su sharan nan ba jiya su fito ɗaya daga cikinsu sai ya ɗaga hannu hmm. ya ce shi bai zo makaranta ba jiya hmm. da ya zo ma'ana ai da ya shara eh. so yana ganin bai cancanta a yi masa hukunci ba kan bai hmm. shara jiya ba kace me ya shaidar ka sai ce asibiti ya ji kuma katin asibitinsa yana cikin jaka sai na ce ni ban yadda ba a kira malamin ajin wanda kullum da safe bisa eh. tsari form master yana zuwa ya kiran suna mm. wanda ya zo ya sa martik wanda mm. bai zo ba ah, alamar mm. bai zo ba form master ya zo da rajista unfortunately a gaban yaran na ce ya gaya min sunayen wa'yanda suka zo da wa'yanda ba su zo ba sai aka wayi gari ya yi makin kowa ya zo har da shi wanda ya har wanda eh, shi yaro a sannan ya tsalle ya ce malam gaskiya ba gaskiya ne ni ban zo ba ya ce ga da katinsa asibiti ya je mm. to kaga anan sai ta tabbata malami karya yi shi shi malamin ya san ɗalibin ne da ya sa masa alaman cewa a'a ai wato mm. wannan abin da yake faruwa mm. akwai malamai masu sakaci wani in ya zo kiran suna sai sun kui da kai wane wane wane wane yana sa sai wani ya amsa wani <laughs> wasu kuma ma saboda lalacewa akwai waɗanda ba ma sa zuwa kira suna mm. sai mutum ya zauna kawai a teburinsa a staff room mm. ya yi makin kowa ya zo mm. to wannan sai ya zama darasi yaron nan kicin kicin ce ya nuna cewa malamin nan ƙarya yake bai zo ba to ga inda wato shi yana ganin kamar gwanin ta yi shi shi abin ma illai Dalibin ya yi ƙoƙari sosai sosai kwa ka idan shi eh, irin ɗaliban nan ne masu sharholiya mhm. zai iya amfani da wannan dama ya kubuta daga abun nan a ai mm. ya kubuta daga punishment din mm. domin ai shi bai da hukunta shi akan mm. bai shara jiya ba domin yana da hujjar bai zo ba amma kuma ga rajista ta nuna ya zo abin da nake nuna anan shi shine mm. ah, da muke zancen malamai su tsaya su yi aiki na gaskiya mm. da malamin ya yi aiki tsakani da Allah ya zo ajin mm. ya bi kiran suna in ya ce Musa Isa ya daga kai ya ga Musa Isa ne eh, ya tike in ya ce Ibrahim yana nan to amma sai wanda ma bai zo ba sai ga rajista ta nuna ya zo shi kuma yana da shaidar asibiti ya ji to abin da nake nuna nan kaga wannan ya nuna kenan in ka kwatanta da shi wancan sadana mm. primary din nan mm. ya tsaya ba ma wai da safe ba har dawowa daga birg ya zo ya duba mm. waye bai zo ba to sai ga wani kuma shi malamin ne amma bai tsaya ya kula da waye ya zo waye bai zo ba sai kawai ya ɗauka aiki ne kawai na je kana yika yake makin kowa ya zo wanda kuma zalunci ne ga ɗaliban yanzu kamar wannan ai kaga ya kunya tashi wannan ina yawan ba wa malamai a duk makarantar zauna misali na kira staff meeting duka mm. na nuna musu to kun ga illar wato sakaci da aiki za ka zo ka ji kunya kai kana ganin wato gwaninta kake yi ga yaro yau ya fito ya ce da malam malam ka sa na zo bayan karya ne ban zo ba mm. ga dalili dan shi yana ganin ba hujjar kuma yayi gaskiya mm, yara ba hujjar a yi masa horo a kan jiya ya zo bai shara ba sannan kuma yana da hujja ta rashin zuwa ga ga mm, sama na asibiti eh. <laughs> ga date ga komai mm. eh to wannan shine a irin darussukan da ya kamata wato malamai su lura da shi sannan kuma wancan da muka na farko iyaye su tsaya a kan wani eh, mutum ka malami yana da gudunmawa sosai da zai bayar wajen lura da yaran da aka masa amana da hmm. kuma su ma karan kansu za a iya koya musu hanyar hmm. iya jagoranci hmm. tun da kai a matsayinka na malami tun da kai abin kwaikwayo ne baka tsaya ka kula da aikinka ba ka yi jagorancin da ya dace su ma sai su tashi a haka yanzu ka ga Allah ya ji kare bai daɗe da rasuwa ba bai fi wata ɗaya ko biyu ba Alhaji Bello Ahmad ya kase. Ah, ya yi mana headmaster a gidan makama kuma ya koyar da mu mm. yana ɗaya daga cikin malaman da nake alfaharin shi ne ya ƙara zaburar da ni mm. wajen mai da hankali wajen darasi na lissafi mm. ah, arithmetic wanda wannan kuma ya taimaka yau har aka je jami'a na karanta lissafi din kullum ya shigo aji bulala ce a hannunsa ba duka yake da ta ba amma dai haka zai tsorata mm. yana tashi mu mm. eh, sai ya ce kai 2 plus 2 2 plus 3 times mm. wato nan take eh. ya zo maka da lissafi ka ba shi amsa ah, wannan ya sa wato ba ma sakaci da darasinsa na lissafi ah, kuma hatta rubutu da yake a kalo kasan yaro dan kwaikwayo ne shi sa ba wanda ya fi cancanta bayan iyaye ya zama na yana da halayya ta gari a kowane irin yanayi mhm. irin malamin makaranta yaro zai kwaikwayi hatta da kake sa riga mm. hatta da kake tafiya hatta da kake rubutu a kan mm. allo da irin rubutun da za ka yi masa a littafi da yadda yake magana mm. duk wannan za ka ga cewar ai mun sani duk muna makaranta a lokaci wani al'ada da malami saba yi har sai ɗalibai su dinga mai da wannan su masa suna eh. <laughs> da wannan halayya da ike yi eh. in ta kirki ce mm. za a yi masa suna da wannan aikin mm. kirki mm. in mata banza ce za su yi masa ah, irin wannan wani misali a gurguji da zai nuna wato duk abin da za ka ce kar a yi to kai ma kar ka yi shi ah, ɗaya daga cikin makarantun mun saba saboda musamman dai school shi ma eh, irin na jin ko a rufa college ne mm. ah, mukan binciki aski mm. na yara wanda suka tara gizo mm. duk sati ko bayan sati ɗaya sai in kira duty master sai mu tafi da almakashi ta almakashi mu zagaya ajujuwa duk yaron da muka ganshi da gizo sai sa master ya tara gashi hmm. eh, sai a sa almakashi eh. sai a yi maka wato a lalata kan ka je ka rannan an tashi makaranta a nan bayan katanga bayan digan nan da yake a bayan ma duk ba mm. gidaje ba mm. sai muka je hayaniya ah, shi wannan akwai malamin da ya zo muka zagaya da shi eh. ah, shi ashe yara sun gane yana da gizo sama da nasu sai suka tare shi da ƙarfin tsiya suka ja shi ba makaranta a ɗaliban mm. za su danne shi su yi masa aski mm. daga baya muka kafa kwamitin bincike na me ya faru tunda tilan mu a mm. hukunta yaran da suka yi ɗaya daga cikin yaran ya yi buɗe baki yace to malam gaskiya shawara muka yi mm-hmm. ana zuwa da shi da yake aiki ana mana aski mm-hmm. amma shi muka lura ba askin a kansa mm-hmm. shi za su kaso su danne shi shi masu yi aiki to wannan abin da yake nuna shi ne kana sa yaro ya yi wani abu na gyara amma kai bai ga gyaran tare da kai ba ɗayan biyu ne ko dai ya ganka a matsayin azalimi kana cewa ya yi abin kirki kai ba ka yi to kai azali ko ba zai taɓa ganin girman ka ba mm. shi sa in kuma ya samu kofa ba ma wai ya riƙe bai ga girman ka a zuci ba mm. sai ma kai ma ya cutar da kai kina matsayinka na malami kana buƙatar hatta kalan ko me za ka yi ko me za ka yi zaman to kana takatsan saboda akai abin koyi ne ko mudubi mhm. ne a gaban da exactly tunda mm. yaro dan kwaikwayo ne mm. ba abin da zai gani mm. san da zai kwaikwaya ai daga shekara biyu zuwa uku mutum iya da cewa tun kan ya iya magana yana jin abin da ake faɗa idan a shari'a yake ji kullum ya riga ya riƙe ta sai dai kawai gari ka je na yi in wasu maganganu ne in wani halayya ne kake yi zai gani mm. kuma zai kwaikwaya. Mm-hmm. Ah, to gaskiya babban kalubale ne ga malaman makaranta na su zama abin koyi abin misali ga mm. ɗalibansu. Duk ah. da ah, a nan wani lokaci su ma iyayen suna kuka da malamai wa'ansu suna dukan kawo yuka. Eto eh, gaskiya me za ka eh, wannan shi ma kuskure mm, ne. Shi kullum ai akwai matakai na ladabtarwa ah, kafin ka kai ga duka mm. ah, ai akwai yaron da kallansa kawai kai akwai kallon da iyaye za su yi mar yadda cewa ya yi ba daidai ba mm. akwai wanda za ka tsawata masa mm. da baki akwai wanda za ka zo da shi ka gargaɗe shi ah, akwai wanda za ka ɗauko bulalar dai ya tsorata ba wai lalle kai duka da ita ba amma ya san to akwai lokacin kuma za a kai ga irin abin da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mm-hmm. akwai lokacin da za a yi bulala misali a makarantu ai akwai sanda ake kiran aiwa yaro bulala a gaban assembly mm-hmm. dalili ba wai don ba za a iya masa a ɗaki ko a ofis ba mm-hmm. a'a sai don shauran ɗalibai su gani a faɗi laifin da ya yi a yi masa yar bulalar da za a yi kuma ko da bulalar ma yadda muka sani hmm. ba bi za ka yi kana tsalala wa mutum ta ko'ina ba hmm. domin za ka hmm. iya dukan idansa za ka iya dukan bakinsa za ka iya dukan kunne za ka iya dukan ka amma ai kamar yadda muka sani aka saba sai yaro ya miƙe ya kwanta ya juya bayansa domin a ɗan da tsulala ma bulala duwawunsa ya san mm. cewa ya ji zafi. Su ne suke cewa ana ladabtarwa ne ba azabtarwa. Yawwa mm. ladabtarwa ba mm. azabtarwa ba don a gane cewa ga laifin da aka yi. Shi sama a tsarin karanta zuwa ake son a makaranta ka fitar a rubuce a lillika ko ina notice board. Ga abubuwan da in kai sun zama laifi don mutum ya san ya yi laifin. idan ba a gaya maka yin kaza kuskure ba ne ko laifi ne hmm. to haka ba a yi maka adalci ba shi sa kullum a makarantu shugabannin makarantu ake nuna musu cewa su dinga sanar da ɗalibai hmm. a rubuce a sa a notice board a ko'ina cewa makara laifi ne hmm. gudu daga makaranta laifi ne kin sa kayan makaranta misali a uniform din mu misali mu a nan Kano a ya hada hada hula farar riga da wando da hula rashin sa hula mm. laifi ne haka dai duk na abubuwa wanda suke zagi ko faɗa ko mm. rashin kunya ga malami to duk na abubuwa ne wanda suke karanta zuwa ne domin ba duka iyaye ne mm. suke tsayawa su yi wannan a gida ba. Na'am. Eh. Ta ya excellency a lokacin da ya zaka abin nan a lokacin da kuka yi karatu a firamare masa da yanzu a wannan zamani mm. wajen yani ɗalibai kula da karatu da ƙoƙarin mm. son yin karatu. To gaskiya wato mm. ƙalubale ne kashi biyu kuma an ce in ka bata ka bata mabisau. Na farko a wancan lokaci ba ma eh, na bayan bayan mu ba har mu ma mun tarar babu cikowa. matuka Matuƙa ka sami yara talatin ashirin da biyar a cikin aji mm-hmm. wanda yake akwai eh, sarari da malami zai bi layi layi ma yana ganin mai yara suke idan aiki aka bayar mm-hmm. amma yanzu wato yawan population yawan mm-hmm. al'umma ya kai ga ajin da aka gina shi don ya ɗau yara arba'in ko hamsin an samar yara ɗari wato in aka sa teburan inda za ka kusa ka kukuta ka je gurin yaro ma ka ga aikin da suke baya yiwa ah, ba daɗewa na jin bai fi sati biyu ba mm. na kai ziyara inda na yi primary school gidan makama primary school mm. ah, da zan je kamar a weekend ne sai su shugaban makaranta ta ce a yafi kyau mu zo sanda yara suna nima kuma sai mm. na ga haka yafi eh, dacewa a ga yanayin mun je duba aiki mm. ne wanda tun da ina senate na ba da uh, ayyukan gyaran makarantar mm. sa ruwa da tanki da waye mun je don mu duba dukkanin gyare-gyaren da ake mm. sai ce bari in shiga wasu ajiyu. akwai ajujuwa kamar uku hudu da na shiga duk ajin da na shiga wato a cike ki dankam mm. ga teburan ga kujerun amma su kansu yaran da 'yan shekarunsu hmm. in ka kira na ƙarshe ya fito sai ya ƙoƙota an ɗan tuttura ɗan tebur sannan ya fito mm-hmm. to ina kuma ga malami da ke babba ne da zai dinga mm. zagayawa wanda yake kana bi ka ba da aiki akwai sanda za ka ba da aiki kana zagayawa ka ga mai kuwa ke ka ya gun wannan ka yi masa gyara ka mm-hmm. sunku ya gun wannan to gaskiya wannan yana daga cikin ƙalubale na malaman. Kenan dai Allah idan aka ce akwai cunkoso na ɗalibai a cikin aji. wannan ƙalubale eh. ne kaga yanzu idan mm. malami yana da wajen yara ɗari a aji. Eh. Ka kwatanta da baya yana da yara ashirin da biyar zuwa talatin. Mm. Da wuya ya iya ɗauko littattafan yara su ɗari. Mm. Eh, in kuma yana koyarwa da ajujuwa ba kwaya ɗaya ba da wuya ma ka samu kwaya ɗaya ne yana koyar da aji eh, ɗaya biyu uku mm. in kai lissafi wajen yara ɗari biyu ko ɗari uku mm. ah, ba da za a iya ɗebo littattafai ɗari biyu ɗari uku ya zo gida da su mm. ya gyare-gyare ya mayar musu na farko ƙalubalensa na farko ma ya zai rungumo littattafai mm-hmm. eh, ko takardu ne guda mm-hmm. ɗari uku aiki ne musamman a yanzu gaskiya ƙalubale ne yadda ba shi da abin hawa mm-hmm. kila sai ya shiga motar haya eh, ina zai ta yawo da littattafai kila ma a gida yake an ɗan bashi ɗan inda ya kwafa in ma gidan haya ne ko ɗaki mm. ɗaya yana tare da wasu wato yanayin da malaman ke samun kansu a yanzu mm. da kuma yanayin yawan ɗaliban suna yin ƙalubale kware da gaske tasiri wajen nagartar karatun Mm. Eh, Sau kenan ba sa samun kulawa eh, ta musamman ta musamman malaman ba su da walwala mm, mm. eh, kamar da na farko babu tsadar rayuwa ba abin da suke wahala dan albashin ba kaɗan ne amma ya wadatar ba su da wani wato ƙalubale na rayuwa kuma ɗalibai 'yan kaɗan ne da za su yi mu'amala da su so kullum malami cikin ɗan kwanaki kaɗan ya riƙe sunayen yaransa hmm. ko kuma ya san matakin kowa na karatu exactly ya san ko laifi hmm. mutum yaro ya yi hmm. bai kanka ba ya ji ka kira shi kai ibrahim sai jikinsa ya ba shi ciwon to ya yi ba daidai ba to kaga wannan shukansu suna samun damar su riƙe sunayen ɗalibansu a yau da kullum to amma nan ba zai mm. samu ban ana da gayya mai yawa amma su eh, su dalibai mun ji ta bangaren malamai su dalibai ya kokarin su na kokarin su ga cewa sun tsaya sun yi karatu in ka hada shi da yanzu to a gaskiya wato mm. ba ƙaramin ƙalubale ba ne na mm. farko dai ɗalibi musamman a shekaru na yarinta firamare zuwa sakandare idan bai sami kwarin gwiwa daga wajen iyayensa ba mm-hmm. ah, da wuya ya sami wata nagarta mm. sai dai ɗan abin da ba a rasa ba Allah ba abin da bai iya ba mm. to amma inda zai dawo shi sa kullum muka kira taro na iyayen yara a makaranta nake nuna musu ko kai baka iya karatun ba mm. in ya dawo ka tutsiye shi ka tambaye shi yau me aka koya muku yau me kuka yi a makaranta Da ko littafin kan gani ko baka iya ba wannan tambayoyin mm. suna sa shi ya ji cewa an damu da karatun nasa mm. ah, domin bai san gobe mai za a tambaya ba mm. na farko kana kashe tsuntsaye da yawa ne da dutse ɗaya na ɗaya wannan zai nuna masa zuwa makarantar wajibi ne kuma ka damu da iji na biyu zai nuna masa ka damu da karatun da ike yi in ya dawo za ka tambaye shi me kuka yi karatu yau mm. saboda haka a makaranta za ka yi nasarar ya mai da hankali don yana tsoron kar ka zo mm. ka tambaye shi ya kasa yin wani abu ko da makaranta ce ta allo yaro ya dawo ka ce yau me kuka yi ne ce ai fatiya ce ya mm. karanta karanta mu ji to in ya san za ka tambaye shi ko aya ɗaya biyu aka ɗora masa a makaranta zai ƙoƙarin ya riƙe don yana son ya birge ka in ya zo gida karka eh, kar ka tambaya ya kasa cewa mm, komi to mm. wannan suna da fa'idoji da yawa irin gudunmawar da iyaye za su bayar mm. wajen nagartar eh, yayansu da karatun yayan nasu. ya excellency bari mu shiga kai tsaye a matakin jami'a na san nan ne za a ce zai iya fara gina mutum ya san ina zai dosa a takaici me za ka iya tuna da shi irin gwagwarmayar da aka sha wanda kuma za a ce shi ne kusan ya gina ku har kuka iya tunanin cewa ma za ku iya jagorancin mutane. To, da farko dai mm. wato tun a wancan lokaci mm. jami'a guri ne wanda yake wato haɗaka ce mm. iri-iri kuma akwai ƙungiyoyi na kirki da ma wanda ba na kirki ba. mu na farko abin da muka fara lura da shi shine irin wannan ƙungiyoyi sukan yi tsarin maraba da sabbin ɗalibai hmm. ah, to wancan tasiri na baya hmm. gaskiya ya taimaka mana kwarai da akwai ƙungiyoyin da za su yi welcoming ɗinku a hmm. je a sa kaɗe-kaɗe da raye-raye a lokacin nan babu dokoki na hatta sai da giya a jami'o'i hannunan arewa Eh, za ka je ka ga irin wannan tambele to a cikin irin wannan ƙungiyoyi kuma akwai nagari mm. alhamdulillah tun daga sakandare allah ya taimaka ba da wayonmu ba mun nuna sha'awa na shiga cikin al'amura na addini musamman ƙarƙashin inuwar muslim student society mm. su ma suna daga cikin ƙungiyoyi da suke wato tsara maraba da ɗalibai mm. Ah, to na tsinci kaina a irin wannan yanayi kuma su suke faɗakarwa da kada a shiga irin wa'ancan ƙungiyoyi mm. alhamdulillah muka tsinci kanmu a mss ta jami'a a lokacin sun ba da gudunmawa mai yawa mm. ah, sukan kira tarurruka na ɗalibai musulmi kuma ana nuna musu illoli mm. na irin rayuwar cikin jami'a. Ah, wannan ta taimaka kwarai da gaske kuma akwai darasussuka ma da aka dinga sawa ah, a weekend a main mosque mm. ah, wanda da sani a nan samaru kuma wannan yana taimaka mana aje a ji wa'azuzzuka mm. ana shirya lekcoci wanda suke faɗakarwa mm. wanda a cikin hostels ma akan irin wannan ba ma jami'ar gaba ɗaya ba sannan babu wasu ginannun masallatai a cikin hostels ɗin sai dai kawai a ɗan samo duwatsu a kewaye inda za a dinga sallah wannan ya mana tasiri Ahmadu Bello University hmm. eh, to kuma wannan gaskiya ya yi tasiri kwarai da gaske hmm. musamman gudunmuwar da kungiyar ɗalibai musulmi ta bayar Muslim Student Society sun taimaka wajen shawo kan ɗalibai musulmi mm. ah, wa'anda musamman sun taho da wannan tarbiyya tun daga gida da secondary school ah, sun ba ka wani jagoranci ne a cikin jami'a a jami'a ba jagoranci ba jami'a ba ta wannan kungiyar ta abu eh, na shugabanta na mm. playing role mm. na sakatare eh, eh, cikin kwamitin masu ba da shawara duk mun shiga ciki har yanzu ma ba a daina ba in ina cikin yanzu ni ne mataimakin kwamitin amintattu na mm, ƙasa mm. na wannan ƙungiya ta muslim student society ta biya alaƙanka da malaman jami'a take a lokacin to a malamanmu a lokacin mm. kusan kashi wajen tamanin ko casa'in sanda ne jami'a Ahmadu Bello duk ba 'yan ƙasa nan ba ne. Akwai Turawa, akwai ɗan Pakistan, akwai Eh, wani daga malaysia mm. eh, ba su fi biyu ko uku ba waɗanda suke 'yan ƙasa da suka koyar da mu amma sun zaburar da mu kwarai da gaske eh, kuma sun jajirce wajen koyar da mu musamman kasan da ba a bangaren da na je na lissafi ba yawa ne da mu ba mm. yana daga cikin department ɗin da yake da 'yan ɗalibai 'yan mm. kaɗan za ce kenan dalibai na musamman masu hazaƙa sosai. Eh to ba wai lalle wannan ba dace dai Yana da wuya ne shi lissafi? Yasa Wato da wuyar ba wuya ba hmm. wuyarsa kawai shi ne shi dai ba kamar tarihi ne da zaka hmm. karanta ba hmm. ko ka je ka yi karatu abu ne wanda yake buƙatar wato riƙe wasu mm. alkalima da, da, da me zan kira formula <laughs> ne da wa'yansu theories da sai ka mm. riƙe su mm. da su ne za su dinga taimaka na to wannan shi ne yana daga cikin abin da yake tsoratar da eh, har ma muna cewa to eh, a duk duniya lissafi ana masa kirarin Uh, the most mm. disliked subject mm. eh, kuma kuma shi ne kuma the most important babu mm. wanda darasi yanzu da ba lissafi a cikinsa mm-hmm. ah, to gaskiya malaman da suka koyar da mu mun sami jajirtattu mm-hmm. kuma sun tsaya kwarai da gaske kuma a lokacin gaskiya yanayin karatun ya ba da walwala gaba ɗaya a jami'ar ba yawa ne ake da shi ba Eh, za ka ci abinci duk sati akwai randa da ake ba da su kaji da mm. madara da kwai da waye mm. so ba ka da matsala a cikin wajen kwana eh, baya wuce mutum biyu ya yawa uku a kowane ɗaki mm. so akwai walwala da yanayi na nagartar karatun dai ɗalibi yana son yi karatun eh, so gaskiya mu sami wani ƙalubale sannan ga kuma ta goma shi na scholarship mm. a lokacin har makaranta yake mu har ɗaki mm. a zuwa yana ce ma gafi mutanen scholarship sun ba da allowance eh. ah, a sa a ta nemo mu mm. wani ma ba a same shi ba a je har hostel ɗinsu a neme shi a ba shi kuɗinsa na allowance wanda yake na walwalar yau da kullum a matsayinsa na ɗalibi saboda a sahale halimaka da yi eh, yawa amma yanzu gaskiya kusan Ah, dambin ya yi yawa kwarai da gaske yadda samun scholarship din sai an kai ruwa rana don ɗaliban sun yi yawa. Suna cewa dambun ko wa in aka zuba masa ne. Eh, haka <laughs> malami ni kano na cewa to a kawo man da yawa ma. <laughs> In dambin yi yawa a kawo mai da yawa shi ba. Eh. Eh, amma dai kusan mm. wato karin magana ne da yake nuna cewa wato mm. idan ah, ƙalubale ya yawa sai dai mm. kawai a yi ta ƙoƙarin magantawa mm. ah, da kuma abin da ya sauwaka. Na'am. Ta mm. daga cikin waye za ka iya tuna yanzu wanda kuka yi karatu a wancan lokaci wanda za ka iya lissafa shi ce ana nuna shi kuma suna daga cikin jagororin al'umma wanda kuka yi karatu a jami'a. Wal kusan a san da muka karanta mm. lissafi a ajinmu ah, ni ne daga Kano ni kadai. Ah, don ba mu da yawa kamar yadda na ce. akwai da yawansu eh, wasu daga Benue, wasu daga Kwara, wasu daga eh, Plateau mm-hmm, State, mm. wasu daga eh, Adamawa. Ah, kuma dukkanin mu gaskiya ana mu'amala da juna. Ah, da yawa waɗanda sun zama sun rayizin sun zama shugabannin makarantu mm-hmm, mm-hmm. sun yi na sakatare akwai waɗanda sun kai matakin eh, riƙe sakatare na gwamnati mm. sannan da yawa gaskiya mun yi mu'amala da su mm. wasu kuma saboda duk da aka fita mm. ah, kowa ya kama gabansa eh, sai sanadi ya yi an ji ɗuriyar juna mm-hmm. don a haɗu eh, akwai inda kuma an haɗu da su lokacin bautar ƙasa su ma dai an saba Eh, inda aka kai ni eh, misali mun haɗu da wanda yanzu har yanzu muke mu'amala shi kuma a wajen bautar ƙasa aka haɗu da mm-hmm. eh, current hakimin rogo muhammad muhammad karaye wanda mm-hmm. shi ne hakimin rogo da muka je bayan zaman camp Uh, aka kai mu makaranta ɗaya mu koyar mm. muka zauna da ni da shi da wani mutumin sokoto Allah da ya masa rasuwa to an riƙe wannan zumunci da wanda aka zauna tare da su mm. ah, so gaskiya kusan ah, ɗaya da ɗaya ba wani wanda nake da labarin wato bai mm. taka wani matsayi didiri mm. ba a lalle a kai matakai iri ɗaya ba amma ba wanda dai bai sami wani ah, ta goma shi a aikin da yake ba wasu ma kuma sun bar aikin malamin makarantar sun lullube sun koma wani aiki daban mm. domin Allah ke rubuta mai mutum zai je yayi mm. misali ka gani ai a mm. secondary dina commercial school ne eh, wadda yanzu ake kira Aminu Kano Community Commercial College burin ba a lokacin mu zama ma'aikatan banki ma'aikatan kamfani accountant ne manajoji to amma Allah ya rubuta eh, na tsinci kaina na je jami'a buri na in karanta accountancy mm-hmm. eh, to wani abu ne mai kama da Allah ya kaddara mm-hmm. aka samu canji eh, fom ɗina da na ciki accountancy ke so mm-hmm. sai bayan an shortlisting an rubuta sunaye da komai da komai na waɗanda suka rubuta application wani tudu wani gangare sai fom ɗina ya bata sai academic secretary na jami'a Mm. sannan ba waya ce ko telefon ko sai telegram mm. sai suka aiko telegram ta post office na ba da adres din kanin ma'aifinmu wanda yake masinja a lokacin a printing press mm. sai ga telegram cewa ya zo ina ne ana nema na a academic secretary's office an nemi form dina. Ah, ga details an rubuta eh. tare da na kowa ga shaidar fom ɗin da ya zo eh. domin da babu fom ɗin ai ba za a samu wannan samare ɗin ba mm. da na je suka ce to gashi suna da samare na komai nawa tare da mm. na kowa amma an darsa inda fom ɗin ya shiga mm. sai aka ce ga wani fom ɗin in koma can gefe ga tebur in ciki tunda dai ba wata alfarma ba ce fom ɗina dama ya zo to na zauna zan ciki sai wani lecturer ya shigo daga department na lissafi ya shigo sai yake tambayar academic secretary wannan yaron mai yake a ofis ɗinka sai ya shi labari sai ya taho guri na mm. ah, wannan jin ɗan america ne is an american mm. lecturer a ah, department ɗin sai ya ɗauki result ɗina yana gani haka sai ca ah, ya gana ci lissafi akwai mana a commercial college apart from mathematics mm-hmm. akwai commercial arithmetic mm-hmm. duk na sami sakamako mai kyau sai ci to kai me zai kai kama wannan ka zo tun da kamar da yana neman ƙarin ɗalibai eh. sai ce zuwan karanta lissafi mm. to ni tun da a lokacin ah, buri na dai in shiga jami'a mm. amma me zan karanta dai a bani admission muna haka da shi sai wani shi kuma ɗan uwansa ah, shi wannan ana ce masa wani dr badmus yana daga mm. cikin yan najeriya suka koya shi kuma daga department na math education yake ya shigo sai ya da wannan tattauna da muke sai ce a'a ai ka zo ka karanta math education mm. ah, domin ka koma ka koyar da ɗalibai su samu sakamako irin naka mm. sai irin jaya ya kudai tattakar akan eh, koyarwa yawa to wannan ita ta kai mm. ni makaranta math education ah, so wannan gaskiya da yana da cikin Eh, yanzu ga ai misalin da kullum nake mm-hmm. bayarwa musamman na principal idan iyaye suka zo suna ta da kayar mm-hmm. baya dan mm-hmm. su sai dai ya karanta kaza ya karanta kaza eh, abin da muke gaya musu shine ku kyale shi ya sami kyakkyawan sakamako a wannan level na secondary me zai zama a gaba kar ku matsawa kanku a shi ba akwai ana cewa wani lokaci yaro a tasowansa ana fahimtar ina ya dosa haka yake sai a ƙara ƙarfafa shi sai a ƙarfafa shi duk da su wasu iyaye suna ganin akwai wani bangare da wani eh, fanni da ya kamata ya karanta saboda ana ganin idan ya karance shi hmm. nan ne za a fi samun maiko sosai da to ai wasu wasu ma bayan ma hmm. maikon wato suna ganin kamar wata ɗaukaka ce hmm, ah, su suke zaɓa yaron mai suke so kuma wannan kuskure ne mm-hmm. shishigi ne ga abin da Allah ya tanadar wa kowa mm-hmm. babu laifi kai wa ɗanka jagora da shawarwari mm-hmm. abinda kullum principal ɗinmu na tuna wani ɗan akwai ne mr okpabio a secondary yake cewa shine ku tsaya ku yi karatu ka sami kyakkyawan sakamako me za ka yi nan gaba ba shi ne ba yi ko wanke-wanke za ka je ka koya to ka tsaya ka yi shi da kyau mm. sai Allah ya taimaka maka ka yi zara a ciki mm. to kuma mun zo mun fahimci haka don a cikin mu kaga da muke commercial mm. wasu sun zama malam makaranta wasu sun zama likitoci wasu sun zama sojoji ah, yanzu ka ɗauki misali kullum na kawo misali da shi wanda ya yi commercial yana tunanin zai zama manager ko accountant ya bige da soja <laughs> Etsu eh, of Nufe, hmm. who was a brigadier general kafin a naɗa shi. Ajinmu ɗaya secondary hmm. school a nan Kano ya yi, daga shi Alhaji Abubakar, hmm. daga secondary 1 zuwa secondary five. To haka sannan eh, da muka gama kowa Allah ya zaɓa masa, amma dai kyakkyawan sakamakon na secondary ɗin. ai shi ya ba da natijar duk inda ka je ma sai ka sami eh, karbuwa kenan anan excellency ne abu mai muhimmanci shine ka tsaya ka dage mm. akan kar ka yi dubin mm. me za ka samu nan gaba kan mm, karatun da kai saboda idan ka tsaya ka yi shi to wannan zai baka daman duk inda to ai kullum wannan wannan yayi daidai da koyarwa mata manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk abin da za ka yi a rayuwa abubuwa biyu kacale ce ka yi na farko abin nan da ka sa a gaba hmm. ka yi shi tukuru ta hanyar wato da aka halatta hmm. sannan na biyu ka yi addu'a tukuru hmm. in kai wannan biyan to abin duk da ya zo maka da shi sunansa kaddara ta ga kullum mun gaya wa ɗalibai kullum a assembly shekara ta goma sha uku ina school principal duk inda muke assembly muna tuna musu wannan Mm. ku tsaya ku dage ku yi karatu kuma ku tsaya ku kula da tarbiyya ta addini mm. domin ibada ba wai kawai sallah azumi zakka ba mm. tarbiyyar ita kanta to kuma wallahi na gani daga cikin wasu ɗalibai wani misali a gurguje ba zan faɗi makarantar ba dai saboda wata kar a bibiya akwai sanda wasu ɗalibai su uku suka yi wani abu laifin da har yi haddasa dismissal ran da za a kore su daga makaranta kafin ba su wasiƙunsu na kora na kirawo su na zauna da su na shito wannan laifi kun riga dai kun yi kuma laifi ne irin wanda ba za a iya sassautawa ba mm-hmm. ah, amma kar ku kaddara shi ne ƙarshen rayuwa Allah ya alkawarin ko shi kai wa laifi in kai nadama mm-hmm. ya gane kuma da gaske kai nadamar zai buɗe maka hanyar da ta fi watakila ta bayan da ka bari. Mm. Duk muka yi musu wannan nasihohi suka ɗauko akwatunan su yara na lekowa ta taga su ne musu dariya suka tafi. Bayan shekaru masu tsawo na ma bar makarantar na ma bar wannan yanayi mm. sai wata ran wani saurayi ya zo da sabon besfa mm. ya ce yana sallama da ni. Ya fito ya fakin besfansa. muka gaisa muka shiga muka zauna ya ce malam maka gaya ne ni bane ce eh. ya ce ni ne wani ya tuna mu hmm. ya ce ina cikin mutum uku nan da aka kora daga makaranta hmm. ce wannan nasiha da kai mana kan mu tafi ita hmm. ce min tasiri ya yi nadama ya yi alkawarin ya yadda ya yi wancan laifi har aka kore shi ya zo ya koma yana bin wani abokin wansa a kasuwa tela ne wancan yana da mm. shagunan ɗinki mm. har tun ana ba shi sa dan maballi ya iya yanka yadi ya iya ɗinki a takaice dai gaya mace yanzu shi yana da shagunan ɗinki ya yi gida ya yi aure ya yi ‘ya'ya ga kwanan na ya sai wannan sabon babur yi ce abin sha'awa wasu daga cikin waɗanda suka yi musu dariya sanda mm-hmm. aka kore su sun ma gama jami'a eh. suna aikin gwamnati shagonsa suke zuwa rance in wata ya nisa <laughs> <laughs> yana taimaka musu da abin ya ce to abin da ya sa ya neme ne ban mm-hmm. wani labari mm-hmm. don ya gaya min cewa wancan nasiha da aka yi mara mm. ya ganta kuma ni na gani practically cewa Allah mun yadda ba a zalimi ba ne. Hmm. In ka yi abin da ka sa a gaba da gaskiya ba hmm. cuta ba cutarwa a ciki kuma ka roƙe shi ba zai yada wannan abin ba. Hmm. Ai annabi sallallahu ya gaya mana ko bai maka sakamako a nan ba za a aje maka wannan kyakkyawan halin da wannan addu'ar da kai da ƙwazon da kai a aje maka shi sai ran da za a yi auna laifuka da daidai a kiyama a zo maka da shi kamar yadda eh, hadisin ma ya nuna sai ka ce to wannan fa an gama auna komi mm, sai a kawo wannan mm. na lada mutum zai tambaya ma da kansa wannan fa a ce mm. a'a ai haƙurin da ka yi ne da addu'ar da ka yi da ƙwazon da ka yi a san da kake neman kaza Allah ya ga zai fi maka amfani a can aka ajiye ba a baka abin da kake nema din ba a nan a lokacin da kake so kila da an baka da ya zama cuta to wannan gaskiya yana daga cikin abin da muke ta ƙoƙarin ba ɗalibai ba ma kowa ma a rayuwa kenan Allah a nan idan idan kan rasa wani abu hmm. baya nufin cewa shi kenan rayuwanka ta zama ƙarshe ah, sai ka je ka ka bude wata kofa ko da a siyasa mm, mm. Ah, nan ne dai yanzu ake ganin mm, kamar akwai wata ƙalubale duk zancen eh, do or die da ake cewa don ka shiga zaɓe baka ci ba ka mm. tada rigima sai sama da ƙasa ta faɗo sai mm. ka ta da hankali me yi zafi ka nema mm. ka yi addu'a wayannan abubuwan biyu in baka samu ba in kai haƙuri ai akwai sayin hadisi na sallallahu cewa duk Allah ya zo maka da jarabawa kai haƙuri ka koma gare shi zai yaye laifukanka zai ɗaga darajarka zai ɗaukaka ka. Mm. To duk wa'ina abubuwa ne to amma yau sai a waye gari har kisa ake yi har ta da fitina wanda babu hujja. Wayanda suka tsaya zaɓe suka faɗi mutuwa suka yi. Mm. Yau in ka faɗi kuma Allah sai ya zo mana da wani darasi ma. Mm. Kaga ai tun da shi ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi ke taimakonsa. Amma don mu gane mu akwai yakin da ya fita aka dawo ba nasara. To in har shi ba don ba a son sa ba sai dai mu malamai na cewa don a koyar da mu can shi ma mai kololuwa mm-hmm. ah, ya fita ya taɓa dawowa ba nasara mm-hmm. har aka yi masa rauni to ina kai ga don ka shiga wani abu kana nema tare da wani baka samu ba mm-hmm. za ka ce sai dai kowa ya mutu. Your Excellency, Masha Allah an yi gwagwarmaya sosai a jami'a. Eh, amma kafin mu fita jami'a, mu'amala da mutane mabambanta jinsi da kuma al'ada da kuma addini da kuma yare da sauransu. Me za a ce ya iya ƙara maka ko mu ce ya maka tasiri a wajen eh, sanin makama da kuma iya jagoranci da na al'umma? To, alhamdulillah gaskiya wannan ya taimaka kwarai da mm. gaske. Mm. Ah, domin haɗaka da aka yi mm. na farko da wanda suke daga jinsin ƙabilu daban-daban mm. da wa'anda suke da addini ma daban-daban ah, ana mu'amala ya taimaka kwarai da gaske wajen samun wato abin da a turanci ake cewa exposure kamma a kai gabar jami'a Secondary da ne ta community commercial college wato ko educational ce ma'ana makaranta ce maza da mata hmm. wanda da muna uh, sabon gari kansa dawo inda yanzu kowa ya san su a nan hmm. titin aminu kano hmm. a nan bayan eldorado aka ba mu sanda aka fara ta 67 su aminu dan su aminu kano da su aminu dan tatan da su sani geza su tanko ya kaso su suka haɗu suka assasa wannan makaranta da sunan ta jama'ar kano ce ah, to an ɗauki mm. yara daga kowane jinsi a nan sabon gari mun zauna da waɗanda suke kabilu ne na kudu ma da yawa to tun a mm. gaskiya mun sami gogewa da fahimtar juna mm. waɗanda ba kabilunmu ɗaya ba ba mu ɗaya ba da aka je jami'a ma aka tsinci kai a irin wannan yanayi wannan ya taimaka kwarai da gaske an sami wannan gogewa to kuma sai ta dada gogewa mm. da na tafi NYC mm. domin a jihar Imo na NYC mm. na ƙasa ce ta Inyamurai kuma mu 'yan tsirari ne kaɗan inda aka kai mu ah, so wannan ta taimaka kwarai-kwarai da gaske ta fuskoki da yawa mun shirya tarurruka da muke zuwa mai lactoci a communities daban-daban mu yi bayanin bambanci na al'adu mm-hmm. yadda ake auratayya yadda muke in an mutu yadda muke karatuttukan mu su ma gaya mai da yadda suke wallahi mm-hmm. har gobe na ganin na gode Allah da na tsinci kaina a wannan yanayi mm-hmm. irin wa'annan bayanai sun jaza mana ma mun samu wanda suka shiga musulunci da yawa ah, ba ran da muka fita mm. ba mu samu wanda suka zama converted ba so har gobe akwai mu'amala da nake tare da su mm. ah, wasu sun zama aminai abokai daga kudu da ƙasar yarbawa da mm. ƙasar inyamuran ah, na ɗaya kenan na biyu hatta shi ma a ɓangaren addini ƙungiyar ɗalibai musulmi ta mss wanda yake dama a lagos ma ta samun asali mhm. sama da shekara 60 da suka wuce mun yi mu'amala yanzu kusan a ƙasar yarbawa babu jihar da ba mu da 'yan uwa wanda muka yi mu'amala da su shekara 40-50 a muslim society muna tare da su mhm. wannan ya kawo mu kusa in muna mu'amala muna jingine bambancin ƙabilanci mm-hmm. ba harkar addini ce ta haɗa mu kuma muka ƙara fahimta akwai ma wanda auratayya mm. ta shiga tsakani mm. har da 'ya'ya mm-hmm. sun an yi exchanging auratayya a tsakankanu mm-hmm. ah, so gaskiya wannan ya daɗa ba da dama kwarai da gaske Ah, da na tsinci kaina a aikin jagorancin makarantu ah, har kuma zuwa yau din ma mm. wannan ya yi tasiri kwarai da gaske. Daga mm. cikin abin da na lura a cikin jawabanka wanda kake yanzu, na lura ah, shugabancin da kai a makarantu a matsayinka na principal duk mm. abin da ya faru sai ka bi diddigin ya aka ya faru. Me za ka iya ce muna akan shugabancin da kai a makarantu? To, mm. eh, gaskiya kafin kai wannan akwai wani mm. course da na yi mm. na kamar wata shida ah, sannan ke zariya a cikin da ake kira dan vacation course a nan Bayero University na guidance and counseling wanda yake wato karatu ne na sanin halayyar dan ah, ah. adam da kuma jagoranci da ba da shawarwari na rayuwa. Wani ya taimaka kwarai kwarai da gaske ah, a dukkanin makarantun da zauna na yi ƙoƙarin jawo hankalin malamai mm. da muke tare da su ah, su zama su masu jagoranci ne na yaran nan da aka kama na ba wai kawai mm. ka shiga aji ka koya musu turanci mm. lissafi tarihi physics chemistry ba muna da haƙƙi na mu zama cewar mun tarbiyyantar da su hmm. ah, kuma mun sani ba tarbiyya da take sama da tarbiyya ta addinin musulunci a ah, shi sama duk makarantun da muka zauna na ɗabbaka tsarin cewar bayan kamar yadda ake rajista ta aji hmm. muna da mosque rajista hmm. muna da mosque prefect muna da mosque master in an zo masallaci duk salolin nan sai an ɗauko rijista an kiran suna mm. duk wanda bai zo ba wa gari sai an masa wani irin horo mm. don ya san yi ba daidai ba wannan alhamdulillah ya taimaka su kansu malaman mun nuna musu cewar muna da wani haƙƙi. iyaye ba sun kawo 'ya'yansu makaranta ne don kawai su iya karatu da rubutu ba mm. shi ilimi ɗungurungun ainihin gundarin burinsu ya mai da kai mutumin kirki mm. ko ma me ka karanta mm. wannan karatun da kake na makarantu da yau ka shiga aji kaza gobe ka yi gaba ka yi mu'amala da ɗalibai da shi ne gogewar rayuwar mm. to kamata yin ka gama kuma ka zama mai halayya ta gari ba fil ɗin da ka karanta shi ne zai maka jagora a rayuwarka ba domin duk wanda zai mu'amala da kai ba jira yake ya ji Ah, <laughs> likitanci ka karanta a <laughs> famasi ah, ne siyasa ka karanta wani ah, so yake ji kai a karan kanka wani irin mutum ne mm, ta ga duk an aji mm. an jingine wancan mm. kullum na cewa kololuwa ko ca aka yi wannan eh, mahadicin ƙur'ani Shi ne dai ƙarshen mm. adakar mu ai mm. amma aka ce ma ma'adicin qur'ani ne amma gaskiya ba shi da amana wajen mu'amala sai ka ga mm. baka buƙatar mu'amala da shi karatun duk ya rushe sai ka ga ai wata kima ba za ka yi mu'amala to kaga ashe ba wai a magana karatun bane a'a wani tasiri karatun yayi ma a rayuwarka ah, wannan ya taimaka kwarai da gaske kuma karin manta ah, tun daga gida ake gino wannan kullum na gaya wa su kamsu 'ya'yanmu da matasa sanda aka ce zan zo tafi NYSC mm. na dawo gida da post letter zan tafi Imo mm. na dawo gida za a kai ka kudu za a kai mu kudu <laughs> ƙasar inyamurai sanda aka yi yakin sa har cewa eh. aiki suna cin mutane mm. na dawo gida iyayenmu mata da shaurin yan uwa da yayi kowa yana ɗora hannu aka ai ba zai yiwu ba mu bari baba ya dawo ah, lalle ya je magana da yake ya yi aikin na police sun mm-hmm. yi aiki tare da sarki ado an san juna mm. suna kallon bari ya zo ya je ya magana da manya a canza da ya dawo mm. Mm. ya ji duk kwaramiyar da ake yi iyayenmu na ce ai ba zan tafi ba kaza kaza ya shiga da bayan ya yi sallah nahasar ya kare ya kira wani ya ce me na ji ana faɗa ne da ce ai an bani takarda zan tafi imo mm. aikin bautar ƙasa mm. a lokacin shekaru na ashirin da biyu mm. zan tafi sai ya ce yaushe za ka tafi mm-hmm. ma'aifiyarmu ta biyo ni suna gefe ce kai da muke jiran a je a yi wani abu yi ce min shiru ji sake kallo na yi ce wa ya gaya maka za mu ta rayuwa tare da kai har abada tafi kai ma ka je ka iya tsayawa da kafafuwanka sai kar ka wuce jibi gobe ka je ka mm. jiyo kuɗin mota tsakanin mu da kai mai maka addu'a mu ba ka kuɗin mota ka tafi kuma har sai ka gama ba ma neman ka mm-hmm. haka na je na tambayo kuɗin mota a sabon gari wannan luxurious bus mm-hmm. Dan sun tashi da yamma su waye gari da haddare ake tafiya mm. washe gari aka haɗa yan kayana na sa a mm-hmm. jaka karfe biyar aka kai na sabon gari na shiga bus karfe shida muka tashi mm. asuba na yi min isa owerri mm. to wannan ba ƙaramin kalubale ba ne yayi a nan an le afuwa eh, so eh, ibn hmm. zan ce a yau ban tarlon fashin iyaye masu nuna irin ba sa son su rabu da su hmm. su tafi wata ƙasa hmm. wajen neman karatu ko neman koyin aiki da sauransu wannan ba so ba ne na hakikani ba wanda zai gina yaro wato shagwabawa ce Ah, ka ga dai wannan da aka yi min ya yi min mm-hmm. tasiri kwarai mm-hmm. kuma da na tafi wata goma sha biyun nan mm. sannan babu waya sai dai ka aiko wasiƙa ta gidan waya ta post office mm-hmm. ah, ta hannun shi kanin mu da yake printin press ta haka ne kawai muke magana to wannan ba ƙaramin tasiri ya yi min ba a rayuwa na je na tsinci kaina a wannan yanayi kuma kamar yadda ya ce Eh, wa ce za mu ta rayuwa tare da shi yau ko yana nan ko baya nan ka mm. je kai ma ka koyi tsayawa da kafafuwanka tunda abin da su ma suka yi kenan har mm. suka kai inda suka kai eh, wannan wato eh, kira ne ga su iyaye ba a ce ka saki ɗanka wai ya tafi dawa sakaka ba mm. a'a daman ka gine shi ya yi wannan saboda ya san dama ya dasa wata tarbiyya mm. ya san duk inda muka je halayyar ba za ta canza ba dama kullum mm-hmm. akan wannan ake a tabbatar ka je masallaci musa a kusa da mu akwai mm-hmm. makaranta alo da muke gida alaran mana ake sallah mm-hmm. kullum yana lura muna zuwa muna sallah kuma yi alkawari ne na Allah cewa in dai sallah ta tsaya mm-hmm. to eh, za a sami gyaran tarbiyya mm-hmm. za ta gyara za ta hana ka aikata laifuka to duk wannan gaskiya an dasa tun baya mm. alhamdulillah eh, amma yanzu kowa sai akwai da yawa iyaye da na nuna musu mm. za su zo su ce Allah ko za mm. ka yi mana hanya ɗana an kai shi gari kaza kai mun hanya ko idan zan ce a'a ni ka ganni na ni misali ne ni ba Ah, exactly shekara arba'in bayan wannan lokaci mm. akwai ɗana da aka kai shi oshun a nan nan falon zai mana shaida mm. ah, iyaye mata suka zo zai tafi oshun kuma shi ma a wannan shekarun eh. daidai da nawa sai na kira su duk da yaran da mm. iyayen nasu sai na ba su labari da na ce kai ka manta da maganin wani tafiya oshun Eh, kuma a mota za ka tafi mm. motar haya ba wani mota da za mu ɗauka ina da motar da zan sa shi da direba a kai shi roshi mm. na kirawo akwai asistan dina wanda muke eh, gwamnati da shi bai rabe ne ana kiransa mikael adebayo mm. dan oshin ne na ji to ga ɗanka ku je ku shiga motar haya don yana so ya gane cewar ya ga hanya ya san shi ma ya wancan maganar da na hau ba uban ya gaya mm-hmm. na gaya masa a gaban iyayensa mata suka tafi iyaye mata sun gamsu a yayin ba su gamsu ba na yanke hukunci <laughs> gashi ni ya faru a kaina <laughs> eh. kuma gashi sun game na zama yau na ce zo ka tafi mm-hmm. wallahi suka tafi da mota har zuwa oshun mm-hmm. ya je ya kai shi camp ai da aka dan bashi break ya mm-hmm. dawo shi ke ban labari ya ce ya gode bai san najeriya tana da girma haka ba ice garuruwan da sai dai ya ji labari ya gan su a hanya har ya gama eh. haka yake zuwa ko za hutun sallah ya shigo mota ya dawo ya koma da kansa yanzu shi kansa yana da alfahari da wannan musamman ya samu ya kara buɗa ah, masa abubuwan da ma ita tafiya ba ya bi abin nan gata mm. tafiya ita ma mabudin ilimi ne mm. a lokacin nan ina da damar mm. in kirawo darakta general na NYC don gurungum a matsayin da nake da shi eh, ne gwamna ne minista ina sanata duk wata alfarma zai iya zuwa in nema a dawo da shi ko Kano ko Abuja inda nake zaune ce babu ɗaya takarda ta fito kama a fito da fosil na cewa ka yi addu'a Allah ya zaɓa ma inda ya fi alheri da oshin ta fito na ce zo ka tafi ah, tunda ni ma an min na ga mm. amfanin abin kuma ya tasiri to gaskiya kusan wato ah, ba ƙaramin mm. ilimi mutum yake samu ba in yi sami gogayya ta mutane daban-daban a rayuwa. anan su wasu iyan suna ganin eh, tunda akwai dama akwai hali Maimakon mu ce mu bar yaro ya wahala kamar yadda muma muka wahala yanzu tun da akwai hali bari mu sauƙaƙa mishi. Don haka mu bashi dukkan abin da yake bukata saboda eh, ya samu sauƙin To wannan ba gata bane ba a mm, ce mm. dan na wahala mm. sai yaro na ya wahala ba. A'a bambancin shi ne akwai takaitaccen bukatu mm, mm. na yau da kullum ah, wanda karka bari ya mm. rasa su zai iya fada halaka ah, Diyaran da aka bar shi misali da yunwa mm-hmm. baya samun abin da zai ci zai iya fada halaka mm-hmm. duk wanda aka bari a yanayi na zai fita ba a monitoring ba a bibiyar ina ya ji su waye abokansa me yake yi kuma ba za ganin misali a tare da kai tila mm. ya fada cikin wani yanayi mm. da yawa musamman wanda suke da hali suna ganin ka ɗauke wa yaro ba shi kuɗi mm. da gata da waye da shauransu wani misali don a fito da zancen kwarara ina principal a nan kano rumfa college ne ma akwai yaro da ubansa ya ja shi kusa kuma mai hali ne sosai shi ke ɗauko shi a mota ya zo ya aje shi a ƙofar makaranta yana ba shi kuɗi na wato da dai ba zai nemi kowa ba beyond ya wuce abin da yake bukata na an fito tare sai ya ci abinci to ashe in uban ya sauke shi a jakarsa ba sa mm. kula sai isa kalo private dress mm. da ya sauke shi in yaron ya shigo gate sai ya raba jikin katanga sai ya cire uniform sai isa na gida sai ya fita ta baya tunda mashigar zuwa rumfan hanyoyi ne ga sunan barkate sai ya tafi eh, sabon gari a ta shiga kudi a hannu so mm. ana nan ana nan rannan sai muka ce number of attendance dinsa. Mm. ya ja sai mun sa shi ya yi repeat mm, ya yi fashi yadda ba dama ya tsallaka aji na gaba ubansa ya samu tashin hankali sai ya zo da shi cikin fushi da rigima mm. cewa ya za a ce ɗansa bai zuwa makaranta ni nake kawo shi kullum mm. kaza kaza kaza kaza mm. sai na kira fon masta ga uban ga yaron ga fon masta ya zo da rajista na ce in duba ga shi nan baya zuwa ah yace shi bai da shi yake a yaron nan ya kalli yaron nan na ci to ai gashi tambaye shi ina da gangan malami zai tarbuta masa absent absent absent ne tunda ba yana yake kai ka faɗa tsakaninka da Allah gafin masta ɗinka mm. ƙarya ya maka yaro isu kuin da kai uban ya daka matsa ya ce faɗi gaskiya wallahi da bakinsa ga ubansa a zaune yake ba mu labari abin da yake ice in ya sauke shi rabewa yake da uban ya ja mota wallahi sai uban ya fashe da kuka ice duk abin nan da nake ma in ya taso makaranta zai ɗauke shi hmm. a mota in ma bai sa turo ba zai turo direba ya tsaya bakin kofa in an tashi ya ɗauke sai ya dawo kafin a tashi sai ya sa uniform sai ya bi korar eh. ma wanda suka tashi wata ran ma sai ya gaya direban cewa an ce a tsaya za a yi wani aiki ba sai ya zo ba mm. to kaga shi uban yana ganin ya ba shi direba shi yake kawo shi da mm. abin da yake bukata za a yi masa za a yi na ce to kaga wato wannan ba shi ne kawai abin da yake bukata ba ka damu da me ike yi me ike ciki mm. ina yake zuwa ba ka ba shi kuɗi ba ka dinga bibiya ka dinga bibiya don kana mm. ganin ka ɗauke masa nauyin wai shi na ganin yana wa yaron magana yana cewa me ka rasa mm. na ce akwai abin da ya rasa shi a gurinsa tun da yana ba shi kuɗi mm, na bukatunsa ai bai rasa komai ba na ce wannan bibiyar na ka dinga sanin ina ya je me ike yi wannan ya rasa ya yi ta kuka uban nasa ka ce to ba kuka za ka yi ba illa tun da yanzu ka gane laifin sai a gyara amma dai sai ya yi repeat din nan mm. tun da bai yi karatun da eh, to haka ya haƙura to duk irin wa'annan abubuwa mm. kamar yadda ka ce mm. ba wai wuce muka yi a dinayin ko a hana yaro abin da yake bukata ba amma dai a bashi abin da yake bukata kar a wuce abin iya abin da yake bukata din in kuɗin motar zuwa makaranta ne eh, ɗari biyu ne Eh, da kuma abin da zai ci a makaranta ba zai wuce ɗari biyu ba ɗari mm. biyar ka kawo dubu biyu ka bashi kana ganin ai ka ko miliyan taɓa sama kake da shi kar kai mar wannan mm. ba shi iya ainihin abin da yake bukata a mm. wannan lokaci kuma duk abin da ya zo yake nema sai ya faɗi dalili me zai da shi a nuna masa yadda rayuwa take yawa ba kawai dan ya zo cewa yana son dan kuɗin kashewa a hmm. ɗauki kodan dubbannin kudi a bashi mun ga irin wannan da yawa da yaran da suka lalace hmm. suka shiga shaye-shaye suka fada cikin halaka ranka shi daɗe eh, daga cikin abun ni lura kuma a shugabancin da kai na makarantu a matsayin ka na principal kana bibiyan dukkan abubuwan da suke wakana a makaranta. Akwai labari da kake bayarwa a ɓangaren abin da ya shafi wanda ake ba kwangila ta abinci. Mm, a mm. kawo ana cuta a ciki a kawo mm. maimakon a ka tsoka sai a dinga har tsoka da kashi da waye da Ka dinga bin diddigi har aka samu aka inganta wannan abu. Abin da kai ma. me zaka ka iya mahimmancin bin dukkan abin da ya kamata a yi. a mm. matsayin ka na jagora. To, a nan akwai suka da yawa ba mawa mm. a kaina. Ah, muna da shugabanni. Mm. Da na gano wannan muka kuma tsananta cewa ɗan kwangila sai ya ba mu abin da ya kamata. Wannan kuma darasi ne musamman ga shugabanni na siyasa. Ah, zan iya faɗa ma a lokacin gwamnatin Rimini. na principal a GSS Hadeja tsakanin 80-81 zuwa 82 Eh, da gwamnati rimi ta zo ta PRP mm. ka san suna ana cewa gwamnati ta talakawa mm. suka ba wa mutane kwangilolin kawo abinci mm. sai kasance wa'yanda aka ba ba sa iya kawo abin da ya dace tun muna jan kunne tun muna eh, gargadi abin yayi yawa sai na ce in sun kawo saɓanin abin da aka ce kar a karɓa. suka kawo darukansu aka ƙi karɓa ti suka ɗiba sai ofishin jam'iyya na PRP a Hadeja. Masu su masu gata eh, a Suna ganin suna da mm. gwamnati. Suka ɗauko ti sai headquarter a Kano. Mm-hmm. Sai gidan gwamnati. Aka je ake ba gwamna labari ga wani principal yana mana antipati kuma ka san a sannan gaskiya garin Hadeja a mm. cikin Kano yana da kacin guraren da PRP ba ta ci ba npn mm. ce ta ci mm. Sabanin gwamnatin kano mm. so sun ɗauka za a zo watakila ko wani kafa ungul ke musu wato abin da yasa ce ba ma a kaina ba birgewar da gwamna rimi ya yi sai ce kwamishina shi ma alhamdulillah tsayayye ne shi ma marigayi abdulhamid hassan ya kira abdulhamid hassan kwamishinan ilimi ka bincika gaskiyar maganan nan Abdullahi da Hassan ya kira zonal officer ɗina Abdullahi Getso shi ma ya rasu Allah ya ji kansa. Mm, mm. Abdullahi Getso ya zo ya tambaye ni yaya aka yi. Na ba shi labari. Ya dawo da rahoto wajen kwamishina. Kwamishina ya je ya gaya wa Rimi. Rimi hmm. ya ga cewar an yi rashin adalci. Sai tura aka kirawo marigayi ɗan jani Hadeja. Sannan yana ɗan majalisar tarayya a Lagos. Eh, da aka kawo rimon rahoto sai ya kira ɗan jani haɗeja ɗan majalisar mm. tarayya a lagos mm. ya ce zo mm. yi kira ɗan jani ce ka je ka samu principal na gss haɗeja ka ce daga yau idan aka sake kawo masa abin da ba shi aka ce ba ya soke kwangilar ya ba wa wanda ya ga dama ya kawo a approving Ma'ana ce a matsayin ne aka baka wannan dama. Exactly. Mm. Ah, Tunda kai kake rayuwa da So dan jani zo ah, daga mm. Lagos ya iso mm. Abu eh, Hadeja da dare. To yana so ya dawo da sassafe ya zo ya kama jirgi ya koma Lagos. <clears throat> Sai ya shigo makaranta wajen kusan karfe shida. Ya zo gidana ya sallama. Na gadi ya leko ya ce ana sallama na cewa ya ce ɗan jani hadeja to kowa ya san shi dama wato a fagen siyasa ba kyalle ba mm. kuma na san abin da ya riga ya faru mm. sai na ɗauka ya zo a yi rigima ne zai ce ka haɗa su da gwamnati eh, eh, a'a zan mm. ce wannan hana 'yan jam'iyya abincin da suke kawo mm-hmm. kaza kaza kaza don duk na ji labari mm-hmm. sai ni ma ne ɗamara cewa to in ma tashi na za a yi zan tsaya a kan gaskiya sai na ce mm. da mai gadi ka je ka gaya masa nan gidana ne in harka makaranta ce ta kawo shi ya tafi ofis yana fito Oga tukutum ya zo eh. kuma a ce mishi Na ce mai eh, gadi ya <laughs> shiru tun da ɗan gari ne ya ce ranka da da eh, honorable dan jani haɗe ya ce ko ma waye nan gidana ne yana tunani ya zai yi tun da a sannan ban <laughs> san mm. saƙon da ya zo da shi ba mm. na ɗauka su 'yan siyasa sun je sun kai mar ƙara 'yan gari za a zo a yi mm. rigima ni kuma na san tun da hakkin 'yan mutane ke mm, karewa mm. bashin ma cire ni za a ba roƙa ne ba dan jani mai gadi dai ya zo ya gaya masa da kyar sai taho ofis ya zauna a benci wajen mai gadi usually dama lokacin ba na fitowa da mota eh, zan eh. riko bulala in biyo ta dormitory duk yaran da suka makalkale ba su fita ba a koro su ban iso ofis ba sai wajen takwas kowa ya shiga shi mm. na shiga ofis na gama abubuwan da zai na karanta duty report sai na ce a kirawo shi a sannan ni ma na kimtsa mm. ma mai izo da shi mm. daidai da shi yana zama sai ya ce mai girma gwamna ne ya turo ni ya ce ya ji shirin man da 'yan jam'iyyar mu suka yi maka a nan makaranta wajen kawo abinci sai na ji duk makamai na sun zubi yace kuma ya ce in gaya ma mm. shi da kwamishina ka ba su umarni kuma ni ma na gaya musu mm. da ka yau in suka kawo abin da ya saba abin da doka ta ce mm. ka soke kwangilar ka ba wanda ka ga dama ta ga abin da nake nuna a nan shine ne da ke ciki da gwamna da kwamishina ba su ɗauren gindin in yi aiki na gaskiya ba ai da ba za a yi ba da sun zo da rigima watakila ce mm. an cire ni a kawo a ci gaba da zaluntar yara mm. amma gwamna ya ce ɗan jani ya gaya min kalmar da ya amfani ya ce gwamna ya ce ba prp ba mm. ko pprpp <laughs> suke yi <laughs> kowa ya san irin kalmomin rimi <laughs> in suka yi ba wallahi da kaunar lokaci ba mu sake samun matsala Mm. da masu kawo mana nama da abinci ba kowa yana kawo ɗora a skili ya yi daidai to haga a nan na sha faɗa a tarurruka na mm. tunawa da rayuwar rini mm. na sha faɗa yana daga cikin wato shugaban da ya daɗa ƙarfafa ta ni na gane cewar wa'yanda ka ba aiki to ka ƙarfafe su ka ba su dama wato in suka san ka ba su dama kuma ba za a zo in sun tsaya kan gaskiya in an zo mm. ba za ka kwance musu gindi ba ah, sai aiki tafi kowa sai ya samu abin da ake kira initiative mm. ya dinga kirkiro abubuwa na alheri a kan kansa musamman shi ma kiran kan shi eh, eh, fa'idan shi da idan aikin mm-hmm. eh, ma'aikata na ƙasa ya kyau za a ce gwamnatin mm-hmm. wani sun yi abu kaza kuma ya yi kyau akwai wani lokaci mm. da aka yi za a yi canje makarantu hasa a wannan mm. shekaru tun lokacin soja an yi transit kaza mm. transit kaza transit kaza mm. akwai makarantar 'yan mata da aka ajiye su on transit ko a dan batani ko waye aka gina sabuwar makaranta a can wajen hadeja a waje aka ce nan za a kawo su sai aka wayi gari cewa to bai kamata mu secondary a cikin gari take fantai lallai sakandare ta tashi ta dawo nan waje su 'yan matan a kawo su ne. Mm. kwamishina abdulhamid ya zo har hadeja yake gan wannan sakamako decision ne na executive council a meeting da gwamna da kwamishinoni mm. sai na kawo masa wani tsokaci na ce eh, yanzu kaga a makarantar nan akwai wood workshop akwai metal workshop mm. akwai laboratories wajen guda biyar ko shida a inda za a mai da mu dinnan babu waɗannan abubuwa mm. wannan sukan za su wahala injinan da aka kafa wajen shekara ashirin talatin a workshop ne a yana ne wani garin ɓanɓare shi mm. za a lalata shi wani guri ya ɓangare musamman sun daɗe mm. muka zagaya da shi ya gamsu da abin da na faɗa na ce gaskiya tashin wannan makarantar da kana amai da su can zai zama ci baya za a yi asarar abubuwa da yawa mm. wallahi da ya dawo aka ce bayar a rubuce na rubuto na kawo ministry commissioner ya yi memo ya koma executive council ya gaya wa gwamna ga abin da ake ciki sai aka ci an janye wannan decision shi ne daga baya ma aka ce to a kawo 'yan mata a eh. wannan guri da yake kamar daji-daji ne sai aka buɗe gaman arabic teachers college a hadeja suka koma can mm. su 'yan matan aka sami yadda za a kai su mm. to abin da nake nuna anan shine in har ni as principal mm. kwamishina zai zo ya gaya min ga hukuncin gwamnati in samu kwarin gwiwar gaya masa ga abin da yake daidai kuma shi ma ya samu kwarin gwiwar komawa a gwamnati ya gaya gwamna ya faɗa executive council wancan hukunci da muka yi ba daidai ba ne ga asarar za ta biyo baya kuma gwamna ya ce lalle a eh, canja eh, wannan hukunci mm. ai kaga wannan karfafa gwiwar ma'aikata ne mm. za ka sami kwarin gwiwa ina rumfa college sai ga dan kwangila wata ya zo an ba shi kwangilar zai kara mana ajujuwa eh. zo nuna masa inda zai ajujuwa na ce a'a a lokacin na da ajujuwa sun kai kusan goma yan fiti mm. da yake an canja ta only senior secondary school ne ba junior mm. so muna da extra class na ni da nake faman eh, ajin da ba <coughs> kowa mm, sai da na cire fankoki da kwayayen lantarki don ana shiga ana saciya mm. muka walda muka kulle ɗakunan kuma za a zo gina wasu abin na ce abin da muke nema ƙarin toilet na yara ɗan kwangila yana ta fushi ga kwangila an bashi <laughs> principal ya ki nuna mara inda zai aji ya koma ya reporting ministry aka mm-hmm. turo assistant director daga ministry ya zo ya same ni yaya an turo dan kwangila ka ki ka nuna mar guri na ce ni ba wannan muke nema ba gaskiya ni da nake da empty classroom sun zame min fitina kuma a zo a gina sababbi mm-hmm. wannan ba daidai ba ne ya ce a ina ruwanka na ce a da ruwana mm-hmm. in kuna so ya yi sai dan yi ku tashi amma ba zan nuna mar ba zan ba shi guri ya gini ba wallahi da ya dawo ya zo ya kawo report ina jin a lokacin kwamishina yanzu professor tijjani ismail ne mm. ya gamsu dan kwangila yana ganin to an ba shi aiki ne ba tare da yana daga cin abin da yake cutar da mm. tsari a gwamnati mm. in dai ba za ka yi abin da ake kira wato bottom off ba a dinga jiyo mai mutane suke bukata wani zai zauna a office kawai ya deciding eh, yanke hukuncin Eh, a je a gina kaza a guri kaza. Ko dai akwai wata manufa eh, da ake so a cimma wata shi yasa ba a tsaya abun nan. kwangila zai zo ci shi mm. yana da damar zai gina mm. ajujuwa a bashi kwangila aji kawai a ce a je a bashi je ta makaranta kaza ka gina mm. aji kaza ba tare da an tambaya ba. To wannan gaskiya ya ba mu kima. Kenan ana yana buƙatar duk wani aiki da ake so za a yi ma al'umma. A sauka a wurin a duba a ga me suke bukata sannan a ji ra'ayin su ma mutanen me suke bukata sannan a tambayi ma'aikatan da suke wannan aiki hmm. da yanzu misali an ce ake ana so a ƙara ajujuwa a hmm. rumfa kafin a bada kwangilar hmm. a turo ko zanar ofis a ƙina ko wani jami'i daga <coughs> ministry a zo a ji me ke damun mu haka za mu ce ba ajujuwa ba ne in za a bashi kwangila aji a tura shi wani guri to amma dai abin bukata shine abin da yake nuna shine a lokacin abin da ya dan karfafe mu ko muka mm. samu experience din mm. ne shugabanninmu na wannan lokaci tun daga kan ministry har zuwa kan gwamnati mm. gaskiya an ba mu goyon baya a baka kofa ma a matsayinka na karamin ma'aikaci a saurari shawararka ai ba karamin kwarin <laughs> gwiwa ba ne ya taimaka mana kwarai ah, wannan ta sa muwa da muka samu dama mun ba mutane dama za mu zo mu ji damammakin nan lokacin da kuka mm. zama gwamna mm. eh, a nan principal mm. ina ganin har ka kai an ce family eh, daga principal na zonal education officer ne director ne family secretary <laughs> muna da eh, kundin namu yana da abubuwa da dole sai mun ringa takaita shi bari mu je aikinka na karshe a gwamnati wace ah, wani kalubale ka samu sannan kuma wani irin nasarori ka samu a ciki aiki gwamnati mm. kamar yadda na ce daga malamin mm. makaranta principal zonal education mm. officer director a headquarter permanent secretary a education permanent secretary a water resources permanent secretary a cabinet office permanent secretary a civil service commission ah, a shekara ta dubu biyu bayan gwamnatin mai girma gwamna rabi musa kwankwaso ta zo mm, mm. a 99 shekara ta mm. na yi aiki da shi na kamin ofis kamar wata shida ko bakwai to tun da dama tilan ne gwamnati tana canje-canje sai aka yi min transfer aka mai da ni civil service commission nan dai na samu kamar shekara daya daga shekara ta dubu biyu zuwa ale 2001 eh, mm. shekara da 2001 mm. eh, sai gwamna ya yi ɗan canje-canje wato a tsarin mulkin najeriya da gwamna da shugaban ƙasa suna da iko su naɗa wanda suka ga dama a mm. matsayin permanent sakatare daga cikin manyan ma'aikatan gwamnati eh, so sai ga zai canje-canje to ina cikin wayanda aka ajiye aka ɗauko sababbin na sakatarori mm. sai aka ce in koma ma'aikata ta ta ilimi a bani aikin da zai yi so na reporting ba ne handi over a civil service commission <coughs> na dawo ma'aikatar ilimi a lokacin kwamishina wanda ya yi sakataren gwamnati na gwamnatin ganduje usman alhaji yana kwamishina mm. na zo na reporting suka ce to Eh, gwamna ya ce a ban aikin da zai yi su hmm. yanzu wani aiki za su bani na ce a su suna mamakin ya ake yi eh, da an cire permanent secretary an ce in dawo hmm. wai a bani kalmar cewa for further deployment hmm. eh, suka ce ai ma'aikatan nan tun da ka aji na yi rayizin na kai har famanin sakatare. wani aiki za a ban na ce a ni barin sauƙaƙa muku kun ga dai duk mukaman nan da na samu Allah ne ya kaddara mukamai ne shugabanni na suke bani dama amma an koyar da ni ne in koyar mm. an ɗauke ni aiki a ma'aikatan nan in koyar mm. so shi ne ainihin aikina a mai da ni aji ni ma in ci gaba da aikin da shi aka ɗauke ni a kansa mm. ah, shi da famanan sakatare a ah, alhaji marukan karofi suka zauna suka sani a gaba ya ai haka na ce a'a ai tunda gwamna haka ike so kar a sa ni a wani matsayi da zan zama a cikin management mm. in ba ku yi haka ba za ku yi laifi wurin gwamna mm. amma a kai na aji da ni sai chok dina sai ɗalibai kaga ba na cikin mm. wani matsayi na gwamnati bare a ce za mu kawo wani laifi Mm. Ah, suka ce tun tafi hutu ka yi hutu ne na ce ah, na rubuta hutu na ce zan dawo na dawo hutu ya kare na matsa dai ni cewa ni eh, na zaɓi ka tafi hutu ne saboda a ga inda yawa ta suka yi ka ba mu dama <coughs> domin na lura suna cikin damuwa mm. sun rasa me za su yi ina za su kai ni mm. ah, ni ba ritaya ne ba ba ci aka a kore ni daga aiki ba ba ci aka a ragen girma ba amma dai ci aka yi a dawo da ni a bani wani aiki daban mm. suka ga kuma wani aiki za a ban yanzu na ce kar ku bani wani mukami na shugabanci in ka mai da ni in yi principal shugabanci ne in ka ce yi <laughs> eh, director ko mm. zanar director ko duk famina sakatare kuwa ba su da ikon naɗawa bare su mm. mai da ni saboda haka sai na dawo shi ne sai aka kai ni college of arts science and media studies ta nan airport road eh, kafin eh, akwai wani labari da ka taɓa bayarwa da aka ɗauke ka a matsayin family secretary ne ke gan da ka iske yanayin dandazon mai ko an ce cunkoson aiki da yawa a wannan ma'aikatan ya yi ka magance wannan eto eh, ai a cabinet mm. office ne a cabinet office ah, cibiya ce nan ne mm. kamar kashi a shi bayan ka yi family ne ka je cabinet ko ko kafi a inda permanent secretary aka kawo ni cabinet office as mm, permanent mm-hmm, secretary din dai mm-hmm. daga ma'aikatar ilimi na zo ma'aikatar water resources da mm, ina pamsec mm. da wasu ya rasu one ya zo ya sake mai da ni ma'aikatar ilimi karo na biyu na yi kamar wata bakwai sai ya kira ni ce zai dawo da ni cabinet office don ya lura yana buƙatar a taya shi aiki a dukkan a cibiyar cabinet office Ta mm. yi fama ne da na zo fama na sakitar a cabinet office director ɗaya na talar mm. aiki ya yi yawa kuma ana samun wato Uh, submission ko rahotanni daga dukkanin cibiyoyin gwamnati mm. da ma na waje don ofishin sakataren gwamnati ai nan ne abin da ake cewa injin room nan ne matattara sai na review sai na raba ma'aikatu kashi-kashi-kashi har gida shida. Mm. Na submission SSG ya yadda wane ya ba mu approval muka buɗe ofishin daraktoci har guda shida. Mm. Kowanne na tsaga masa cewa to kai darakta ne mai kula da ma'aikata kaza da kaza da kaza. Kai darakta ne mai kula da ma'aikata kaza. Wannan sai ba mu sauƙi na in ma aiki so mun san wa za mu nema. kuma aikin yi musu sauƙi muka yi department zon guda shida to wannan ya sauƙaƙa aiki kware kware kware kware da gaske shi kansa ji daɗin wannan tsari sosai ban sani ba ko har yanzu suna da wannan tsarin ko kuma an mm. rushe kasan baya ba ta da kaɗan ah, <clears throat> zan ce ka yi eh, mu'amala da gwamnonin eh, sun eh, gwamnonin farar hula da kuma na soja soja haka ne daga cikin wannan guda biyu ɗin wanne ne ka fi jin daɗin aiki da su To, I think na fi daɗewa a aiki da gwamnonin soja. Mm. Aikin da ne da gwamnan farar hula ah, bai fi shekara ɗaya da rabi ba. Mm. Ah, zuwan ah, injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Mm. ya yi kaman wata shida da ni ina cabinet office an samu kaman shekara ɗaya ina permanent secretary a civil service commission da kuma wajen shekara ɗaya da na yi a cas na koyarwa mm. gaskiya kusan ba zai iya ɗorarwa da yawa shi na farar hula ba mu yi mu'amala mai tsawo ba mm. bare in fahimci ma'auni amma kana da gwamna rini yanzu na yi aiki da ina famanin mm, sattire na aiki da sojoji uku da shi wasai mm. da oneya da kwantagora mm. aminu sa kwantagora mm. ah, dukkaninsu kuma allah ya karɓe su duk sun rasu da wasai din da oneya da shi aminu kwantagora ah, gaskiya sun ba mu dama kwarai da gaske musamman wanda na fi daɗewa da shi shi oneya na cabinet office ya na sami wato amincewarsa kwarai da gaske wani lokacin ma zai ɗauki waya ya kira ni kai tsaye mm. sai in koma in gaya sakataren gwamnati mm. nan kada a samu fitina zato eh, eh, gwamna ya kira ni mm. zai ce je ka abin duk dai ba da umarni sai na da na gaya sakataren gwamnati ko mayar a rubuce in tura masa kira kamar kada son ne kuma gaskiya ah, dukkaninsu sun ba da dama ah, mun ba da gudunmawa mai yawa taib ana ganin soji kamar yana da tsanani sosai kuma ana ganin kamar eh, faran hula ya fi shi iya sanin makamar aiki da sauransu me za ka ci aka gaskiya kusan mm. ba wannan tsananin mm. duk da ana ganin training ɗin su training ne na wato tsanani amma gaskiya mun sami wato walwala sosai mm-hmm. ah, kuma sun ba da dama muna ba da shawarwari ah, yanzu kamar sanda nake water resources lokacin wasa, mm. sannan dr ah, hafiz yola ya nemi kwamishina mm. muka zauna ga shi medical doctor ne ni malamin makaranta ne sanda aka mana transfer aka kai mu mm. ya kira ni ya ce malam ibrahim ah, ka san dalilin da yasa aka kawo mana ne likita ne ina kwamishinan lafiya an kawo ni water resources kai malamin makaranta ne kana education an mm. kawo ka water resources ah, na ce wallahi ranka ne ba sai an gaya mana dalili ba kalubale ne mu tsaya mu iyayenmu mm. ya ce to ni da kai mu yanke hukunci mu dirfafa aikin nan ko ma me dalilin gwamna da ya kawo mu mm. mu nutsa mu san mu mai da kanmu injiniyoyin ruwa musan me ake a wurin ko ga shawarar da za mu kawo mm-hmm. wallahi haka muka haɗa kai muka zage muka kira ma'aikatan water resources ɗin nan da water board mm. da waye muka durfafa aikin nan da na irrigation haka zai sako shan turola ya ce wa fita zami mm. mu je cala wannan mu shiga nan mu fita nan mu waye aka fito da alƙaluma na matsaloli wannan mm-hmm. aikin da muka yi na shekara biyu ya yi min tasiri kwarai da gaske da na zama gwamna shine na ƙirƙiri yin gidan ruwa na tamburawa. Don tun a lokacin mm. muka gamsu cewar face-face a calawa mm-hmm. ba zai maganta ruwan Kano ba. Mm. Kano ta yi yawan da ana buƙatar sabuwar matatan ruwa sabuwa garau shi ne muka je muka datsi inda hanyar ruwa take na chalawa muka zo nan tamburawa daga scratch aka mm. share fili muka yi katafariyar gidan ruwa wanda ba wai a kano ko nigeria ba a west africa ma mm. har yanzu ba matatar ruwa irinta <clears throat> don mun yi ta matsayin kullum a fito da ruwa lita miliyan 150 mm. ah, ko tana yin har yanzu ko ba ta yi wannan ban sani ba wallahu alam amma wancan darasi da shi hafizu yola ya sa muka dirfafi wannan aiki ah, muka zama injiniyoyin ruwa ƙarfi da yaji kan zama gwamna ina da masaniyar irin ƙalubalen gidan ruwa da ake da shi mm-hmm. isa muka zo muka yi tamburawa <clears throat> to gaskiya wane ah, a lokacin ya ba mu ah, wase mm. ya saurare mu muka a lokacin muka estimate na sabuwar matatan ruwa na jin bai miliyan ɗaya da yan kai ba mm, da ya kai masa mm. sorry miliyan dubu ɗaya mm. da kwamishina ya je kai wa wasai ya karanta sai ya ce masa faɗi sai ce kwamishina na zan samu wannan kuɗi eh, miliyan dubu a sannan abin da kano take samu baya wuce miliyan ɗari uku ɗari hudu to mun zo mun ce a zuwa gina matatan ruwa ta eh, miliyan dubu ce na zo samu wannan kuɗi mm. ina da wannan lissafin da na zama gwamna a sannan abubuwa sun ta'azzara mm. tambura mun gina ta aje da abun yawa mm. a tambarawa mun gina ta a miliyan dubu shida da miliyan ɗari shida eh, to haka eh, sanda muke magana na jin 95 ne 96 Mm. Ah, a sannan miliyan dubu ɗaya ne da 'yan kai. To gaskiya mm. damar da aka bamu mm. na mi waɗannan ayyuka ƙarƙashin ah, gwamnonin nan. domin shugaba shi ke ba da dama, eh. kamar yadda na ba da labarin limi da ya ba da dama da kwamishinoninsa da ma'aikata ana saurara su suna ba da dama. Amma ka samu shugaban da yana ganin shi ya san komai shi kaɗai ya iya. Mm. baya buƙatar shawarar kowa amma an kawo shawarar zai shure ya ce a je a yi ya zama kama karya kuma ba za a gane tilo nan kana nufin <clears throat> shugaba a matsayin shi na jagora ba lalle bai zamanto komai ya sani ya nemi wanda suka san makamar aikin ya sasu sannan kuma ya mm. bibiye su ya ban tare ka ba mm. ai ɗin ma Allah ne ya ce fasalu ala zikir in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suka san al'amari mm. da ba ku sani ba in ka zo kana sabo mm. a guri to ka tsaya ka saurari waɗanda ka tarar me ka tarar me ake ciki mm. sannan ka nemi shawarorinsu ai an ce da ɗan gari akan ci gari duk sanayyar ka ba wanda isan komai gaba ɗaya a rayuwa sai ka dogara da waɗanda ka tarar kuma dai kana da hankali da gogewa ko ƙarya da cogi suka yi ma za ka gane mm. Da ka sauraren nasu da za ka yi mm. sannan sai ka zo da naka kuma ka jawo masana mm. a wannan fanni yanzu kaga kamar maganar ruwa aikan mu tafi mun yi 20 years long term plan na shekara ashirin Abinda da muka yi shi ne a sanda muka zo a 2003 muka sa masana suka yi mana lissafi a sannan Kano Metropolitan birni da kewaye mm. tana buƙatar lita miliyan ɗari uku na mm. ruwa a kullum. Calawa abin da suke fitarwa bai kai lita miliyan ɗari biyu, mm. ɗari ne da casa'in zuwa ɗari biyu. To wannan ta sa mu yi sabuwa. Kaga muka zo muka ƙara lita miliyan ɗari da hamsin. In ka haɗa da calawa ka doshi ɗari uku na wani amma kuma kanan ta ƙara bunƙasa eh, zuwa yanzu ta ninninka sai muka ce to yanzu mun yi cala mun yi tamburawa next plan ɗinmu in aka sake samun shekara hudu a tafi a bunƙasa matatan ruwa ta wudil mm. a yi mata irin yadda muka yi tamburawa ta tunkuɗo ruwa zuwa mm. yamma ta tunkuɗa zuwa gabas su zo su ma su samu wani abu da suke korowa cikin birni da kewaye bayan shekara hudu a tafi dambata mm. a yi wata tarar ruwa irin ta wato tamburawa mm. wanda miliyan ɗari da hamsin koma fiye mm. ta tunkuɗo ruwa nan ta tunkuɗa can gefe bayan shekara hudu a yi nan yamma a tafi gwarzo a yi wannan duk mun riga mun wannan lissafi cewa cikin shekara ashirin za ka maganta maganar ruwan sha a bini da kewa da duk ƙauyukan da suke kan mm. hanya. za mu zo mu ji irin manya-manyan ayyukan da kuke lokacin da kuke gwamna amma yanzu mm. eh, tsakanin eh, gwamnonin soji da farar hula wanne ne ya fi babakere a kan ayyuka wanda zai ga ya ringa tattare komai. to gaskiya kusan kamar da na ce ah, ba wai zan tsaya a kan gwamnatocin kano ba. Eh. tunda na yi mm. mulki na ga gwamnatoci iri-iri mm. ta ƙasa gaba ɗaya ba wai ta kano ba mm. kuma da jihohi mulkin soja kamar da muka sani mulki ne na daga sama kai tsaye ake ba da umarni ana samun ci gaba mai yawa a ƙarƙashin mulkin soja domin na farko ba kasafai ake samun son zuciya ba ba kuma kasafai ake samun wato ah, kashe mu raba ba domin waɗanda suke mulkin 'yan kaɗan ne mm-hmm. amma an kada mulkin farar hula na siyasa a ce za ka ba kanku abin nan kariya gayya <laughs> wato gayya ce mm. mai yawa mm. da ƙalubale mai yawan gaske mm. so in yi musu adalci za ka ga wato in ba mutum ya yi taka tsantsan ba farajar mm. da mai mulki na siyasa yake samu mm. mai mulki na soja ko kama kafar haka babu shi domin ba a zuwa da farajar matan da kasan shi ya zo ne ba da ra'ayin kowa ba da ra'ayin mutane ba mm. ah, illa dai kawai abin da an yi sa an samu gwamnan da ike sauraron mutane mm. ya saurare su kuma a yi hukuncin mai za mm. amma na siyasa akwai wato ƙalubale mai yawa domin mutane suna ganin su suka jefa maka ƙuri'a suka zaɓe ka so kowa yana ganin yana da 'yanci da damar ka saurare shi kuma ka biya masa buƙata. to a nan gizo yake saƙa hmm. wajen auna buƙatun da kuma damar biyan buƙatun mm. a nan ne rigimar take hmm. idan misali buƙatarka a gidanka ta naira dubu ce hmm. a rana guda sai ya zama ba ka samun abin da ya wuce naira ɗari biyu ɗari uku a kullum ga kuma bukatun to haka ka haɗu da ƙalubale mai yawa sai ka zauna ka tsara duk bukatun in mm. cefane ne in kayan abinci ne in yi waye duk na naira dubu nan ka ga to kuɗin ka naira ɗari uku mm. me za ka iya haƙuri da shi kuma me za ya zama tila sai an yi mm. to a nan dama ake samun rigima wajen shugaba ah, shi sa annabi sallallahu alaihi ce in Allah ya nufi shugaba da alheri sai ya baka mashawarta na gari wanda za su taya ka su nuna maka cewa ga abin da yake cikin priorities a cikin abun nan na mera dubu na cefanen gidanka babu ɗaya da za a ce ba shi da amfani mm-hmm. amma kuma ba ka da kuɗin da za ka saye su duka mm-hmm. ai kaga duk da duk suna da amfani duka tilar ka aje wannan wannan aje wannan a mm-hmm. rage nan a rage nan a rage nan a yi abin da yake na naira ɗari uku to wannan muka ta yi Ah, ko kuma wato shi ne abin da yake bambancin na soja da na farar hula na farar mm. hula suna da kalubale to sakin jiki eh. na sai an biya waɗannan bukatu mm. yanzu misali ce fannin na naira dubu da na eh. kwanta da ɗari uku idan ka matsa wa kanka sai ka tafi kana ta rance mm. ka ciyo rance ɗari bakwai don kai ce fannin naira dubu gobe ma sai ka ciyo wani rancen to wannan shi yake haifar da a lokacin siyasa kaji ana ta cin bashin nan yani kenan wannan sai ban ban goyi ba kai daidai eh, iya abin da kake da shi na 250 masana daidai ruwa daidai tsaki ake cewa mm. in kana son shi sa har muka gama shekara takwas mm. ba mu ci bashin gidan kowa ba mm. abin da ni ne da shi kuɗin mutanen Kano naira goma ne in yi masa aikin naira goma gobe wani in yi zo in hmm. kuɗinsa naira ɗari ne ya musu aikin naira hmm. ɗari hmm. ya tafi aikin nan ba zai ƙare ba domin buƙatun mutane musamman ana ƙaruwa ba sa ƙarewa. Eh, me ya ji hankalin ko in ce wani yanayi Kano ta shiga ka ga cewa kana buƙatar kai ma ka shiga siyasa saboda ka ba da gudunmuwa. To wannan wani abu ne wanda yake wato bayan ka ɗauko mm. mataki dai na ƙaddara mm. amma akwai sabubba da yawa mm. na farko dai a aikin da na yi na malamin makaranta mun haifar da ɗalibai da yawa na biyu still dai aikin makarantar da na shekara goma sha na zauna a kusan manyan makarantun kano sannan muna kano da jigawa Mm. A gan ka ɗauki Jesus Hadeja, ka ɗauki Gamman College Birnin Kudu, ka ɗauki Rumfa College a makarantu dai na kwana a lokacin mm. suna sahun gaba. To a sanadin wannan na yi mu'amala da mutane da yawa mm. a dandamali musamman guda biyu. Akwai ƙungiyar tsoffin ɗalibai, akwai ƙungiyar iyayen yara da malamai. wannan ta sa mun yi mu'amala da su da so sun ga irin gudunmuwa da muka bayar mm. abin da ya daɗa tunzurawa abubuwa biyu ne mm. dama dai muna da wani dandamali da muke kira muslim umma mm. na gaya maka can baya allah cikin ikonsa ba mu ba activities na muslim student society tun na da makaranta muke yi to da yawan mu bayan mun gama jami'a sai muke tunanin shi kenan wannan aiki na ƙungiyar ɗalibai na taimakon addini da cigaban addini ya zube kenan sai muka ga bai kamata ba mm. so wajen farko-farkon 1980 a sannan yawancinmu mun gama jami'a mun bazu mun shiga ayyuka sai ake tunanin a samar da wani dandamali da muke kira muslim umma mm. mu dinga haɗuwa muna tattauna a ƙasa gaba ɗaya ba a mm, Kano ba. Mm. Reshe na Kano shi ne muka samar da Hudaybiya Foundation mm. wanda har muna da makaranta a sharaɗa shauransu. To wannan tattaunawar sai muka kai gabar wani irin gudunmuwa za mu bayar wajen shugabanci da jagoranci na al'umma a sannan da yau mu ba mu zama shugabannin ba amma muna sha'awar mu ga shugabanci na gaskiya mm. na addini na tarbiyyar addini kuma yana daga cikin ma manufofi na kungiyar muslim student society mm. sai muka yi shawara duk sanda shugabanni aka naɗa su ko na soja ko na farar hula aka yi kwamishinoni a jihohi da ministoci mukan zagaya mu je mu ba su shawarwari a matsayinmu na matasa wanda suka biyo bayansu burinmu dai mu ga cewa an samar da shugabanci na gaskiya to mu a nan Kano kullum muka zauna tun wannan lokaci duk watan duniya sai an yi mitin mm. duk watan duniya last sunday lahadi ta ƙarshen wata mm. har yanzu ba daina ba muna maganin shekara sama da arba'in mm. to mukan zauna mai tunanin bayan shawarwarin na yanzu mu gashi lokaci ya kawo so mu zama daraktoci a wuri kaza profesoshi shugabannin hukumomi wace gudunmawa za mu bayar sai muka so mu tunanin cikin shugabannin nan sannan siyasa ta eh, fara dawowa eh. me za mu yi ne mu samar da gyara a shugabanci mm. tunanin ma mu samu ko lokal gamman ɗaya ta zama misali sai muka so mu zanen to ai tilafa in kullum kana cewa wannan gyara kai gyara kuma ba maganin biyan bukata sai muka ga mun kawo matsayin da wasu mu tilasta shiga harkar nan mm. to tasirin sai ya yana da ƙarfi to mm. sai za mu tatar da mu je mu mm. wancan labari da na gaya maka na cewar rabi musa kwankwaso yana mm. gwamna ya sauke ni daga famanin sakatare aka maida ni kas na koyarwa wannan sai ta tunzura mutane sabu suna ganin kokarin da suna ganin kungiyar ɗalibai na da ƙungiyar iyayen yara da muka yi ta yi da mm. old boys ne da wane ne da manya-manyan mutane don mm. kamar rumfa college mm. eh, an buɗe ta 19 ko 32 ko 27 ne eh, duk wani babba a kano su sarkin kano su murtala su abaci su waye duk yawancin su rumfa college duk kuma muna tarurruka da su sai suka so mu tunani a'a yaya za a yi wanda suka ba da irin wannan gudunmowa ɗalibai na da muka yi tarbiyyar su shekara goma sha a makarantu daban-daban su sai suke kallon kamar wulakantar da ni kai hmm. ni kuma na ɗauka canjin aiki ne ba abin da ya shalle ni sarki ma Allah ji kansa sarki ado ya kira ni ya ya aka haka kana fama nan sakatare laifi kai na ce me ya faru ni ce a ai tsarin mulki ya ba gwamna dama hmm. ya naɗa famsek ya cire famsek sarki yayi yayi zai wa gwamna magana na ci na roƙe shi na ce kar yayi damarsa ci ba laifi yayi ba ni kuma ba na ce lalle sai an mai da ni ba to a takaice wayannan jinsi daban-daban sai suka fara bayan firaja suka so matila ci a ah, in dai shi da ya yi ritaya ko darakta bai kai ba ba wai da ina kaskanta da shi ba ne ya shiga siyasa ya zama gwamna mm. kai da ka taho ka yi dinta a mutane kai waye amma a zuwa ce za a yi maka wannan lakanci. Mm-hmm. in gwamna ne kai ma ka zo kai suka so mu hura wuta na ce musu ni ba da ra'ayin shiga siyasa musamman ana kama eh, eh, a da siyasan ana yin ta da kuɗi kamar yadda ake ta yanzu ni ba ni da kuɗin mm. siyasar kuma mm. ba mu saba da wayannan kwaramniya ba mm. amma dai ba ba kuwa ta bace domin muna yin ta ta bayan fage duk wani wanda yake gindin ya san ni ina da ra'ayin abubakari kuma na cikin waɗanda muke ba da shawarwari ta bayan fage. Mm-hmm. So a takaice dai faraja ta yi yawa cewa a zo a shiga eh, har tsofin ɗalibai na suka so mu buga hotuna na ba logo na mm-hmm. jam'iyya mm-hmm. sai in fito in yi siyasa sai ina ta nuna musu ni ba da kuɗin da zai yi. To wannan sai na kirawo shugabanninmu mm. a nan kenan eh, mu'amalanka da kai da mutane a baya a baya kyautatawa da kuma sanin makamaki ya maka tasiri sosai wajen eh, eh, mutane suka yi putin suka mm. tilasta mm. sai na kirawo a majalisunmu na musulun umma mm. da kuma hudaybiya na nan kano muna da majalis shura wato na shugabanci ah, na sami shugabanmu ah, da har gobe shi ne ah, dr musa barodo professor musa barodo da yawan mu ba malaman addini ba ne in terms of way mm-hmm. karantarwa ta addini amma dai Allah ya taimaka tun muna 'yan makaranta kowa ya san baro da ya san shi professor ne na physician ne mm-hmm. amma shi ke jagorantar mu gobe aka kira shura meeting mu yan kaɗan. a tun lokacin ka kafa kwamitin shura da ake da shi yanzu? shura dama dai majalisi ne ba wani abu bane mm-hmm. shura mm-hmm. na hudaybiya ɗin. Mm-hmm. shura minin kawai majalisi ne na shawara to akwai jagoranci a different levels shura level ɗin jagoranci muka zauna a tuna ɗaya daga cikin members na abin shi ne shi malam muzammil sani hanga duk muna tare a gidansa ma muka yi mitin ɗin. a nan na furta na ce musu to saboda kiraye-kiraye da ake mm. ina neman shawarar 'yan uwa zan shiga siyasa mm. kuma ana cewa an fito nemi gwamna so ina neman shawara da kuma addu'a a nan take dai da yawa ma suka ga kaman kai mun ɗebo ta da faɗi da yawa <laughs> ah, a wannan yanayi ga gwamna mai ci ga eh, jam'iyya mai ci ga wane ne mm. kai ba mun san ba kuɗi ne da kai ba kuma ba siyasa nake ba amma dai Wannan zai za ce kamar ƙalubalen da ka fuskanta kenan. To a wato mm. ashe nake son ɗora mm. wata gaba. Mm. wanda suke kusa da ni kuma ni na sani. Eh. Siyasar ma'aikata na yi. Eh. Na yi gwagwarmaya ta NUT. Ƙungiyar malaman makaranta. Na yi gwagwarmaya ta ƙungiyar shugabannin makarantar sakandare. A nan ma na fi wato eh, cara. don an zaɓe ni na yi assistant secretary a 82 hmm. an zaɓe ni na yi eh, state president a 84 85 hmm. aka zaɓe ni na zama national vice president 88 na zama national president na duk ƙasa na shugabannin makarantun secondary school kuma duk wannan gaɓoɓin nan zaɓe ake yi kamfen muke yi So, uh, da yawa don ba su ji mu a siyasar uh, gari ba, uh, mun yi siyasa irin ta ma'aikata, mun yi kamfen, mun tsaya wa'insu, mun taya su kamfen, na tsaya zaɓe, an zaɓe ni. So, ana, ana zaɓen ka da akan cancanta. Mm. So, zancen ka tsaya zaɓe kai kamfen a zaɓe ka ba wani mm. abu ne sabo a mm. guri na ba da wanda muke tare da su mm. so muka karɓa dai a ƙarshe wannan dai tarihi ne amma wanda ya karya ƙashin bayan in shiga mm. ɗungurungun mm. Allah ji kansa ɗan masanin Kano Yusuf Mai Tawasul. A ranar sai ya aika na zo. Yana ce min fama na zakatai. Wannan manyan eh, mm-hmm. al'umma. Eh, exactly. Duk kuna mu'amala da su. Ai saboda duk sun ga rawar da muka mm, taka a ayyukan gwamnati da muka. Ya kira ni ya ce fama na sakatare mutane sun kawo min ka. Na ce me na yi? Ana cewa ka zo ka shiga siyasa, ka jagoranci mutane kana jan ƙafarka, mm. kana ƙi. Yana gama na buɗe baki na ci kai daɗe siyasa ta zaɓe a jam'iyya ko kansila kake nema yanzu ai sai ka mm. shirya ni da ko gidan kai na ba da shi. Mm. Sai ya ce shut up yi min shiru. in kana da mutane kana da arziki ce mutane su ne arziki ba kuɗi ba jika mm. je ka amsa musu su sa san yadda suka yi mm. to wannan da ya nuna na dawo na kafa 'yan kwamiti kuma goma sha biyu mm. zuwa sha biyar na gaya musu na to yanzu dai zan ɗau matakai na yin ritaya ah, na je na voluntary retirement ah, har ma shi Eh, shugabanmu Alhaji Aminu Dantata mm. eh, shi ma ya shiga damuwa da yanayin da aka mai da ni na koma aji na koyarwa ya ce ka bar musu aikinsu ka zo mu aiki tare eh, bisa girmamawa na amsa ya bani mm. principal private secretary ɗinsa watan mu bakwai to farajar siyasar da wasu ina ba su excuse din ina aikin eh, gwamnati eh. suka ga na ritaya yanzu aiki nake na private eh. sai faraja ta kare yawa har a ƙarshe dai shi ma dai na hmm. rubuta resignation don kar in ah, haɗa aikinsa da siyasa ah, muka zo aka shiga ah, ban tarlin fashin ka mm, excellency mm. abubuwan da muke ƙara nunawa yani yanzu ka duba mu'amalanka da 'yan siyasa da waɗanda ba 'yan siyasa ba da masu kuɗi da talak kusan mm. dai kowane mm. yana jin cewa eh lalle ka yi hidiman da ya kamata kuma ana ganin cewa e za ka iya jagoranta al'umma muhimmancin kyautata alaƙa da kuma hidimta ma al'umma. Mm. To gaskiya kusan damar tun na gwamnati abubuwa biyu su suke min jagora kuma da na zo siyasar ma su mm. ne a gaba mm. gina ɗan adam mm-hmm. da samar da adalci a kowane mataki mm. duk wanda kaiwa wa'annan su ne ƙashin bayan rayuwa ka taimaka wa mutane su samu walwala da za su san kansu kuma su samu mutuncin kansu su mutunta wasu mm. wanda duk wani ɗan adam ko amuraba yana son ya faɗa hannun ɗan security adali mm. ah, ba wanda ba ya son a mutunta shi ko da ku shi ba mai mutuncin ba to wannan ita ta sa aikin da muka fara ƙirƙirowa shi ne wanda muka lakabi a daidaita sahu. canza tunanin mutane to mm. ah, wayannan a daidaita sahu ba ba wannan babur in ba ka nufin ai eh. babur ara <laughs> ah. aka aka sa masa ba mu muka sa ba ba mu muka sa ba tsarin da muka zo da shi na a daidaita su shi ne a dawo kan tarbiyya ta daidai mm-hmm. abin da ya sa wannan babur aka lakata masa a daidaita sahu ɗaya daga cikin al'amuranmu mun ware al'amura sun kai ɗari da ashirin mm. na illoli na al'umma mm. babba daga ciki shi ne mu hana ɗaukan mata akan babur mm. domin mun zo na mun yi nazari Allah cewa yi a nesaci zina ta ɗin nan kar a samu yanayi da za a dinga cakuduwa to in ka dubi al'amarin al'ummarmu. hatta gidan biki ko yanzu da yara matasa suke wannan fina-finai na wake-wake ai ba ga suna kama junansu ba mm. ba sa taba juna mm. za dai a zo kusa ana mm, wake-wake to amma sai muka ga ba inda al'ummar mu jikin mace yake danuwa da namiji sai an hau kan to ga nan ai ba a nisace ta ba an zo jiki ba wani mai babur da zai ɗauko mutum a bayansa ya ce jikinsu ba zai nane da eh, juna ba sai muka ce to wannan hana wannan ya zama mataki babba na nesatar zina mm. Sai muka ce to za mu hana ɗaukan mata a babura. Muka ce to me eh, makoma eh, sai eh. muka sami ilhamar babur mai kafa uku. Mm. Sai muka ba da oda tashin farko aka siyo guda dubu da ɗari biyar. Mm. muka ga za mu kashe tsuntsaye da yawa da mm. dutse ɗaya. Mm. Na farko matasa za su samu aikin tashi ɗaya za mm. ka ba mutum dubu da ɗari biyar aikin Na biyu abin da za su amfana ɗin ya bunƙasa tattalin arzikin Kano. Na uku za ka sauƙaƙa wa mutane zirga-zirga, ƙaramin abu ne zai iya shiga lunguna da makamantansu sai muka siyo. To, ɗaya daga cikin tsarinmu na a daidaita sahu mm-hmm. na gyara tarbiyya shine mm. a daina ɗaukan mata a babur. Mm. To kaga inda asalin <laughs> da muka zo kuma wannan dubu da ɗari biyar ɗin eh. sai muka ce kashin farko mata kawai za su ɗauka. Mata suka samu sauƙi suke har cata suke mm. a kai su unguwa a shiga lungu a waye to muna kowa yana cewa yana daga cikin tsarin a daidaita sahu mm. wani tudu wani gangare sai sunan ya koma kansa <laughs> amma ba mu ne ma muka jaza ba kuma dama aikin mm. alheri haka yake mm. ta yadda ah. bar mu dan dawo baya kaɗan excellency wani kalubale ka fuskanta lokacin da za ka tsayawa takara to dai biyu mm-hmm. zuwa biyar ma in abu na san suna da yawa suna da yawa to babban kalubale shine jam'iyyar ma da za mu shiga Mm. Don an zo ana cewa zo ka shiga mm. siyasa, mm. ka nemi gwamna. Amma ba za ka shiga siyasa ka shiga zaɓe ba sai kana da jam'iyya. To wace jam'iyya? Ah, muka ta hange muna ta lalibe Ah, abin daidai da ya faru har ya kai mu ga jam'iyyar ANPP. Ga, PDP da take da ƙarfi a lokacin ta ai kila labarin da yake akwai shi ne. Kuka buga da a primary election da shi ah, gwamna mai ci. A'a ah, wato hmm. abin da ya faru hmm. wanda ba za mu kama suna ba hmm. da muna lalibai na za mu shiga. Jam'iyyar da ta mamaye ko ina a ƙasa har Kano PDP ce. da yawa shugabannin pdp wanda suka ga kamun ludayen gwamnatin pdp a lokacin kuma suka ga ba za a haifar da ɗa mai ido ba mm. muna girmamawa ga gwamna da mutanensa mm. wallahi su suka ce kar ka shigo nan mm. domin ba wanda zai firamare da gwamna ya kada shi domin zaɓe ne na cikin gida gwamnoni su ne da fati su suke ba fati kuɗi su suke maintaining fati su suke zaben delegates din ba mm. sai muka waiwaya su muka ce to mu shiga ANPP ita ce jam'iyya ta biyu a mm. Kano dan a sannan cikin 'yan majalisa arba'in suna da mutum biyar cikin lokal gamban mm. chairman suna da shida daga cikin arba'in da hudu sai muka shiga ANPP kalubale na farko ah, sai aka hana bani kati da na tafi zan je karɓan kati a mazaɓata ta gigimi sai aka ce su rufe ofis ɗin su ki zama su shugabanni. Mm. sai da muka kai ƙara headquarter ca ah, jami'a ya kamar mm-hmm. kasuwa ce ba ka mm-hmm. buƙatar license na ka shiga kowace kasuwa haka yake a jami'a. kowa yake son shiga jami'a zai iya zuwa ofishin jami'a. ya ba da sunansa da particulars a sa a rijista a ba shi kati. Inda mhm. dama ya karuwa ake nema. Da ita jam'iyya ba ta da daman da za ta ci a ba za ta karbe ka ba? A ba jam'iyya a doka mhm. za ka iya kai su kara. Mhm. Su faɗi me dalilin da ba za ka zama ɗan jam'iyya ba. Haka wanda yake ciki sai da dalili za a iya koraka. Akwai ƙa'idoji. So jam'iyya ba dama ta hana ka shiga jam'iyya. da dama akan haka aka musu rajista hmm. duk ɗan najeriya yana da iko ya shiga jam'iyyar da ya ga dama kuma zai iya zuwa a ba shi kati in suka ki in ya kai kotu hmm. za a kira jam'iyya me dalilin ku da kuka hana wani hmm. ya shiga jam'iyyar ku ko korarka suka in ka je kotu za a ce me dalilin ku na korasa to muka dai sami kati na shiga anpp to kalubale na gaba ba mu san cewa akwai waɗanda dama suna kwaɗayin su zama gwamna ba kuma mm. buƙatar mutane na in zo in yi takarar gwamna ba ta ɓuya ba mm. so waɗanda muka tara a ciki masu sha'awar su zama gwamna shi ne ma mm. dalilin da isa suka aka ga to bari a toshe ma karin shigo muka shiga a lokacin da aka ɗaka kaɗa gangar takara mu wajen bakwai ne muke neman takarar gwamna a anpp ɗin jam'iyya ta saka farashin fom miliyan mm. biyar pdp mm. da ta fi kowace girma a sannan fom ɗinta na gwamna miliyan uku kana nufin an yi ne saboda a hana ka an gana ganin cewa baka da ƙarfi wannan shi ne ma don ran da mm. jam'iyya ta fitar da sanarwa a abuja cewa fom ɗin takarar gwamna na npp miliyan biyar ne wasu daga cin abokan hamayya masu nema tare da ni eh, kaɗe-kaɗe suke ta yi da rawa mm. a headquarter cewa ai kurunkus <laughs> ah, ba ni ba tsayawa domin a cikin mun wajen biyar ko shida mm. ah, na jin ba zan kuskure ba na ce ni ne kaɗai dama a jam'iyyar ba ni da ubangida a ciki mm. ba ni da wani hamshakin attajiri a ciki kuma kowa duniya ta shaida ba ni da dubu ɗari biyar ma bare ka yi zancen miliyan biyar A ah, taib yanzu eh, alaƙanka da manyan mutane masana jihar Kano da mm. manyan masu kuɗi da sauransu ba su ba da gudunmuwar da za ka isa yin fom ba? Ko ba ai ba su bayar ba mm. domin a sannan mm. wasu magani suke ai hauka ma ni da abokan tafiya ta muke. A ah, ai kana da wanda kuke mutunci da su. Ai mutunci daban. Ah, kuma zancen abin da mutum yake hange kamar shirme za ka yi daban. Mm, mm. Ah, mun tuntuɓa, mun nema, mun rubuta takardu, mun yi kwamitoci kamar da kowa yake mm. finance committee, kwamitin tuntuɓa, kwamitin talla duk an yi. Amma dai saboda dalilai da suka fi kowa sani, suka nuna su suna ganin kamar wato asara ce. Ta biya ka ah, samu kasifin. To, to sayan fom ɗin yana tattare da wani abu mai kama da wato uh, miracle. Mm. Domin da aka ce fom miliyan biyar mm-hmm. har an kusa rufe ƙofa ya rage sati biyu. Mm-hmm. Mutum ɗaya ne a cikin mun sai fom. Shi ne uwana Alhaji Ibrahim uh, Al'aminu da ake cewa Ibrahim Little. Tabi shi shi wannan da yake da daman siyan wani matsayi gare shi yana da matsayi a eh, eh, jam'iyya. Eh, a lokaci mm. shi ne state chairman ma sababbe mm. mm. na shugaban jam'iyya ashe yana da sha'awar <laughs> neman takarar gwamna. Na shigo duk wayancan da ka baya duk su jajjanye saboda tunanin ba za su iya saya ba. Ah, ni ma dai kawai karfin hali. So ya rage sati biyu mun dan tattara dan abin da za mu iya tattara mm. tsakanin abokai abokan mm. arziki da waye da shauransu muka samu kamar miliyan ɗaya da rabi mm. ga muna da wajen miliyan uku da rabi a gaba so sai muke ta dai fafutuka ya rage sati biyu ina gida sannan wayannan ta ƙananan wayoyi ta econet ta shigo ina rike da waya ta goshin magariba sai aka yi min waya ah, Malam Ibrahim ne na ce shi ne. Mm-hmm. Ɗan takarar gwamna na ce shi ne. Muna son mu sadu da kai za mu baka gudunmuwa. Amma ba ma son mu zo gidanka domin gidanka kowace akwai 'yan mm-hmm. siyasa. Mm-hmm. A san ɗan takara gidanka ba rabuwa da 'yan siyasa jifa-jifa. Ah, wasu ma sai dare yake sa su tafi. ka zaɓi ka gaya mana inda kake ganin za mu same ka nan da zuwa bayan isha mm-hmm. za mu zo mu same ka sai na ce to tunda sun ce nema na suke za su kuma su taimaka na tsaya ne tunani sai na ce musu akwai inda nake zuwa a zoo road mm-hmm. kantin dan uwa shu'aibu aliyu allah ji kansa mm-hmm. yana da yar supermarket nan muke dan zuwa muna dan tsince tsincen yar madara dan sukari dan biredi Eh, lokacin da muke haɗuwa a sa tabarma a ƙofar mm. shagon a yi sallar magariba mm. a ɗan yi hira a yi isha mai shiga ya ɗan sai abin su aka yi sallama kowa ya tafi mm. kuma titi ne wanda yake eh, kullum akwai jama'a zan ce ku same ni a nan an jima mm-hmm. na yi alwala na fita sai na tafi kofar kantin sha'ibu na yi magariba muna zaune kan tabarma ana ɗan gaggaisa da abokan zama sai ga mota ta roci wata jeep sai suka yi fakin a gefe sai wani fito daga cikinsu su biyu ne ya fito ya yi mana sallama ya ce da Allah ko Allah Ibrahim shekaru yana nan ka ce eh sai na miƙe zan ci gani ci bismillah muka koma gefe mm. sai ya ce mu ne muka yi maka waya ɗazu muna son mu baka gudunmuwa mm. yana cikin motar nan amma ba za mu iya baka a cikin baina jama'a ba nan titi ne mm. in akwai inda ya fi maka wato sirri mm. ka ja motar ka mu bi ka je inda duk ya fi maka sirri mu baka wannan gudunmawa na ce to ni ya gaya wa a gefe na zo ne sallama da mutane ba san me aka yi ba mm. na fada 'yar tsohuwar pijo ɗina suka biyo ni a baya na miƙo zuro na faɗo titin ɗan kura ina ta shawarar ina zani amma dama sun ce ban da gidana mm. sai Allah ya min tunani su ko min tunanin cewa ah, to ga babban gidanku huɗe biya makaranta mm. dama muna yin karatuttuka da daddare wasu na karatun ƙur'ani wasu karatun addini wasu ma ana koya musu boko ajujuwanmu duk ana amfani da su mm. tunda makaranta ce primary school kuma a sannan ni ne ma chairman na kwamitin education na makarantar so mai gadi ya san ce bari tafi na san ana karatu sai na tuka mota suka biyo ni na zo gate mai gadi ya san mota ta mm. sai ce wannan tare muke ka bari su shigo kuma na san a wannan lokacin tsit kowane aji sai babura da kekuna mm. muna shiga sai mai gadi a bakin gida ba kowa hmm. ana aji ana karatutuka sai na ce musu to nan eh, in akwai abin da yake wato safe eh, nan ne kamar hmm. gidana ne suka ga quite rai ba kowa a gurin muna tsakiyar makaranta suka bude but. suka ɗauko ƙaton buhu hmm. da kuɗi a ciki suka ce buɗe but ɗinka ah, sai da ka baya nake ta cewa ma ina ganganci mm. Allah sa ba gawa suka <laughs> samu ba suka jefa mun mm. a cikin but na mm. rufe suka ce mun gode sai an jima ba ma buƙatar ka san musu waye. har yau ba san ko su suka ba san su waye ba ba su gayan ba ban ji duriyar waye su waye ba kuma ba da dare ne wallahi ba zan gane fuskoki ban gane fuskoki ban san su waye ba kina yanzu ka sa miliyan biyar na siyan a da shaura ai mm. ai ba gaya maka nawa suka ba ya <laughs> tsammani miliyan biyar ka samu ah, gaba ne a cikin wannan <laughs> sai na taho gida <laughs> eh. sai na kirawo director general mm. wanda yanzu shine ma dakin sardauna mm. nasiru dukko na kira two others na ce ku zo ga gudunmuwa muka shimfiɗa tabarma a mm. tsakar falo mm. a gidana da na zauna na aro sannan ne aikin gida amin ɗan tata a nan mm. audu bako muka zazzage buhu muka kirga sai ga 2.5 to kaga ai 2.5 ka hada da 1.5 eh. ai miliyan hudu ke ina neman 1 miliyan Eh, sai na tashi muke tunanin to ina za mu samu miliyan ɗaya mm. washe gari sai na tafi eh, mu ne asali da biya muka assasa abin da yawa ake kira inuwar jama'ar kano mm. eh, so sai na je na sami dg na lokacin mm. abdulkarim hassan wanda ya yi min sakataren gwamnati ni ce to kuma mun assasa gidauniya dama da ake ayyukan foundation na ce ina neman rance na miliyan ɗaya ya ce a ah, ka je ka samu chairman mm. chairman ɗin foundation ɗin namu na nima na cikin board of trustees mm. alhaji magaji ɗan bata Allah ji kansa shi ma cikin dattawan kano ah, cikin board of trustees ɗin akwai magaji ɗan bata imam wali dr id ahmed mm. malam isa waziri ah, da su malam na'ibi suleiman wali haka dai dattawa su ne suke jagoranta na je na samu magaji ɗan bata a gida ce ka daɗe ka san dai abin da nake ciki ina neman rancen miliyan ɗaya ya ce to Malam Ibrahim mun baka kuɗin jama'a ne ta ya za ka biya na ce wallahi ban sani ba sai dai ina kyau zaton Allah ya ba mu dama za mu biya ya ce to ka rubuta na rubuta takarda adres su chairman ya yi minitin to diji ce a bani rancen miliyan ɗaya mm-hmm. miliyan biyar ta haɗu nan da nan muka je muka sayi draft na banki mm. muka garzaya abuja aka sai sai ya kasance da kani sai ibrahim ne muka sai mm. har aka rufe sauran 'yan takarar ba su samu ba su saya ba mm. akwai ma ɗaya da ya zo ya same ni jato eh. ah, shi na san ya fi ƙarfin miliyan biyar eh. amma sai ce alibiran ah, za ka iya saya ko zan shiga wannan cacar ba don kowa na ganin ah, saboda ana ganin ga gwamnati a ah, ba gwamnati ba da kuma ah, a primary election ko a primary election mm. ai babu zancen gwamnati mm. tun da mm. jam'iyyar mu daban abin da ya hanga Ibrahim Little Melonia ne eh. shi ne shugaban jam'iyya yana da dukkan eh, kuma duk wani ya fi musanin ma eh, shugabannin na ƙasa sai yake ganin shi wannan kamar wani yankan duro ne ya ce in kara da kuɗi ka je ka saya to muka bi wannan dai aka saya aka rufe kofa da kanisishi hmm. an sa ranar yin primaries hmm. a kano da kanisishi sai ta bayyana ya karye wata ka'ida ta jam'iyya hmm. domin a dokar jam'iyya eh, amma kafin eh, karya ka'ida mhm. kenan kuna tabbacin cewa idan kuka kara da shi ba za ku yi nasara mun sani mun sani ai mun san cewa shi ne da jam'iyya amma dai a sannan abin da eh. kawai muke ƙwarin gwiwa mu dai nema mm. kuma mu shiga cikin harkar mm. mu shiga takarar kuma gashi Allah ya taimaka dai mun samu yanayin da za mu yi ko a samu kar a samu mu mun yadda wannan a hannun Allah yake an yi sababi yani kuma Allah ne yake mm. bayarwa to sai wani sababin ya zo a ka'idar jam'iyya in kana riƙe da kujera zaɓaɓɓiya ta shugabancin jam'iyya kowane irin mataki ne ba za ka shiga primary election ba sai ka sauka kwana talatin kafin zaɓe an riga an fi da timetable dan uwana ibrahim little mantawa ya yi a'a menene bai rubuta ba sai da ya rage sati biyu sai ya rubuta takarda ga jam'iyya cewa ya sauka yana so zai takarar gwamna amma aka yi kasancewa ya rubuta ai eh, to ka tsaya ka ji ƙarshen labarin <laughs> <laughs> da ya rubuta ya kai mm. Mm. da ya kai mm. kuma jam'iyya a registry aka buga stamp wallahi clerk ne a ofishin admin ya bugo mana waya ya ce ku ah. zo maza maza maza maza ta kasance wanda kuke takara da shi ya karya doka shi mutumin ku ne a can ba mu san shi ba ma'aikaci ne mm. ta yi makaunacin mu ne mm. daga nesa amma kawai bugo mana waya mm. nan da nan muka tashi mutane ice ku zo ga kwafi aka karɓo mana kwafi na takaddasa ga date ɗin bai baki datin ba ga stam na jam'iyya a ran da ya kawo aka buga aka ba mu kwafi muna dawowa sai muka nemi lauya muka ce to ga dokar jam'iyya an ce kwana talatin ka sauka kafin zaɓe eh. ga date na timetable na zaɓe ga wasiƙarsa da ta nuna sati biyu rage ga zaɓe mm. so in ka haɗa ya karya doka sai lauyan mu ya rubuta takarda kuna so a baku nasarar kenan kai tsaye a disqualifying ɗinsa a nuna ya karya doka saboda ka bai cancanci zaɓe ba eh. muka kai wa jam'iyya mm. tunda ya fi mu kusa da su jam'iyya ta ce ba za ta karɓa ba ba za su saurara ba kawai an sannan ma riga an gama kwamitin da zai zo ya zaɓa mm. an saka wani sanata lagoge dan edo muka sake rubuta muka kawo kwamitin da suka zo zaɓa cewa to wannan zaɓe da za ku yi sai dai in yi ni kaɗai a yi ni ɗina mm. ba hamayya domin wannan ya karya doka muka ce ga kwafi muka yi kwafi to police commissioner da ss da waye duka da inec kuka rarraba saboda ya zama muka ba su eh. su ma da yake wato an riga an eh, ba zan ce an mm, saye su ba eh. amma dai an rinjaye su mm. suka ce su kawai sun zo aikin zaɓe ne ba za su kawai mm. sai lauyoyi suka ce to mu yadda mu je mu shiga zaben nan idan ba mu shiga ba ko da mun san ba za mu ci ba ba mu da hurumi a shari'a da za mu kalubalanci zaɓen. Mm. Domin za ka kai ƙara abin da ka shiga ne aka zalunce ka, in ba ka ciki ba ka da hudu ka ce an zalunce sai muka yarda a shiga zaben. Amma muna sane da wannan hukunci da mm. duk aka ƙi jam'iyya ta ƙi karɓa. Muka shiga zaɓe, zaɓe sakamako a marhaba aka yi. Mm. Sakamako ya fito yadda daman dai mu ba mu <laughs> mamaki ba. Aka yi zaɓe ya ci. Mm. muka gaisa ni ci to Allah ya zaba abin da fi alheri mm. dama lauyoyinmu sun ce a yi zaben sai mu sake bi a nan shi ba wa ganin cewa tun da eh, yana da daman da zai nasara mm. kuma kun tabbatar da cewa ya nasara cewa halas ya yi nasara a bashi ya tafi Allah ya taimaka ai kaman kar maka wani gwari gwari <laughs> yanzu misali dukkan eh. sallar ka. Eh. sai aka waye gari ba kai alwala ba mm. kan sallar ya isa a karba mm, mm. ba za a karba ba za a karba ba to <laughs> saboda haka yawa to wannan ce gwarin da ya faru ya saba ka'idar shiga zaɓe don haka cin zaɓe yana rataye ne da cancantar shiga zaɓen kenan a nan a primary election ne ko a dukkan zabukan da ake primary dukkan zaɓe ai sannan su kuma su mm. shigo ciki a ina nufin wannan ka'ida din ta cewa idan ka saba ka'ida eh. ko da ka ci zaɓe eh, haka yake ko a doka ta kasa. Mm. idan misali yanzu mm. yana rubuce a cikin constitution cewa duk wanda zai shiga zaɓe misali a gwamna sai ya cika akalla shekara talatin da biyar misali ina jin mm. haka yake a constitution mm. sai ka kasa shekara talatin da biyar aka yi magudi aka yi rufa-rufa sai ka shiga zaɓe sai ka ci sai aka zo da hujja mm. cewan ai baka cika shekarun da constitution ya ce ba ai zaɓe ya rushe ko kai ne ka cinye duk najeriya za a rushe domin daidai ike da kayi sallah ba alwala saboda haka shi da muka zo muka kai ƙara bayan an gama zaɓe mm. sai lauyoyin mu suka kai ƙara kotu domin abin da dokar jam'iyya ta tanada shi ne in ka je kotu mm. baka bi matakan ƙarar da jam'iyya ta zana a constitution ba mm. za ma iya koraka daga jam'iyya. To mutum da mun bi matakan mun kai wa jam'iyya mun ba kwamitin zaɓe mun rubuta duk an ƙi ji. sai muka je kotu. To nan ma sai aka bi kotu aka yi hidindimu sai alkali a nan high court a kano amma ina kuka samu kuɗin zuwa kotu lauyoyi da sauransu da abokan arziki sannan mutane mm. sun na gaya maka tsoffin ɗalibai tsoffin ma'aikata na da layi mm. union da waye da malaman makaranta da yan kwadago duk suna tare da mu a lokacin mm. muka sami kuma lauyan ma da ike mana shi ma gudunmuwarsa ya bayar eh, wallahi ko ta ba mu ba shi ba ya mara rasu manta sunansa to da aka kai kotu tunda ba mu da kuɗin da mm. za mu yi hidima mm. aka je aka yi wa alƙali hidima sai ya ce ya kori karar mu mm. sai ah, wani hukunci me nufi da ya zame mana alheri me kake nufi da ya masa hidima alƙali. a'a wannan kuma ai <laughs> <laughs> wannan <laughs> mai jin mu zai fasara aka yi wa kowa hidima a gaisuwa ce alheri aka yi masa mai aka yi mutunci ne wannan dai hidima aka yi masa mm. to da ita shi rubuta hukunci mm. sai ya rubuta hukuncin da zai mai mana amfani mm. sai ya ce wannan magana ce ta jam'iyya magana ce mu koma wurin jam'iyya ce ya kamata taurarewa wato fati eh, ishu ne sai muka ɗauko wannan hukunci sai muka sake rubuta a jam'iyyar mm. cewa to ga kotu mm. ta yi hukunci shi na ganin kamar ai ya kore mu ne ba za a ce wani abu mm. muka ce to kotu ta ce ku za ku tilas to shi ne fa ake ta kumbiya kumbiya kumbiya kumbiya sai muka rubuta kwafi da duk members na national executive committee saboda ko da an zo zama kar a kowa yana da kwafi. sai aka zo mitin a mm. lokacin an riga an tsaye da general buhari a matsayin dan takarar shugaban kasa mm. so wannan ta ba shi dama yana shiga kwamitin koli da ake miti mm, a sannan ma ni ban san shi ba bai san ni ba ba ma wata mu'amala da shi aka shiga mitin chairman bai san an ba wa shauran members ba petition mu. kenan bai fitar bai nuna sai aka zo ƙarshen mitin mu ba ma ciki amma sun ciki sun ba mu labari ah, har za a rufe da addu'a sai wasu ka ɗaga hannu chairman eh. ai ga wani petition da muke da shi ba mu ji an yi magana sa eh. kowa ya nuna gashi gashi gashi sai aka ci to a duba chairman sai ce manta waye mm-hmm. aka fito da petition baka buƙatar ka zama lauya magana ce kai tsaye mm. ga dokar jam'iyya ga kwafe na takardarsa ga jajimin na kotu ga eh. matakan da muka bi na jam'iyya duk aka ki saurara Su ba wanda zai ce mun saba wa jam'iyya mm. tila aka yi hukunci cewar to a nan ne su su Buhari da wanda suke cikin mitin din ba yayi ne don ni mm. Ibrahim shekaru ba ba yayi ne don ya hana Ibrahim Little takara ba suka ce wannan abu ne bayyananne eh. wanda daga baya wasu kai ta gini akan eh. wannan a'a ai shi ne ma ya tsaya mana shi amma dai duk mm. wannan tarihi ya rushe wannan mm. to wannan ita ta bamu takara sai aka rubuta ni ne ɗan takara shi kuma sai ya tafi kotu zai ƙara Ibrahim mm. a'a ba ɗauka ba mm. sai ya koma high court mm. sai aka sake kaiwa wannan alƙalin mm-hmm. wanda ya kori tabu sai ya karɓi tasa sai aka ce irin abin da ake kira expert motion sai ba da sanarwar ibrahim shekaru an dakatar da shi ya daina tallan kansa a ɗan takara har sai an yanke hukunci mm. aka tsaye da mu shi kuma ɗan uwana ibrahim lutul ya zo ya ta talla cewa shi ne ɗan takara mm. gwamna mai ci na lokacin mm. rabi musa sai yana nan da ransa nan sa sun sani aka ba rediyo kano umarnin kasu karɓi tallan mu muka garzaya a lokacin da eh, private radio kwaya ɗaya a kano ta ce Power. Mm. muka biya su ma aka durfafe su cewa in suka karɓi tallanmu za a yi sanadin rufe su suka buga wa garba yusuf waya shine director publicity mm. zo ku karɓi kudinku ba za mu yi muku talla ba haka aka yi ta bin ma'ana da sai a ƙarshe dai ya ga abin da bahaushe ke uwar bari mm. ya ce ya fita ya koma prp prp suka ba shi takara sannan ne bai fi yan satuttuka ba zuwa zaɓe sannan mm. aka sakar mana mara mm. muka shiga talla talaucinmu mm. ya kai ga wallahi ba mu iya zagaya duk lokacin government na 44 ba taib abinda zan ce anan kasa zuwa eh afwan eh, an alura da kai masha Allah mutum ne wanda kana kana yafiya ko da an yi maka bita da kulli an ci zarafinka za ka ce ka yafi to me yasa irin wannan da ta zo baka ce ka bar magana ba shi kenan a bar shi kawai ya je ta takarar shi a'a ai kullum na faɗa a fagen siyasa mm. haƙuri daban sakarci daban mm, mm. malamai suna gaya mana wato a cikin littafin Allah alkur'ani Allah ya amfani da sigogi daban-daban daban sau tamanin da biyar ya nuna muhimmancin haƙuri. ga wannan duk musulmi baya kokonto amma kuma ai Allah ne yake cewa da mu ba kwa hange ne ba kwa hankali ne ba kwa mm. waye ne mm. to kada yanzu kana zaune a kofar gida sai wani kawai zo share ka da mari mm. sai ka ce to ai musulunci ya ce ai hakuri. ba irin wannan hakurin bane ka rike shi ka ja kai shi kara ya gaya ma dalilin da ya zo ya mare ka ba dalili in ka bar shi ya tafi sai ka koma hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka taimaki azzalimi wanda aka zalunta mm. har suka yi mamaki sahabbai mm. Yici suka ce sun gane dai a taimaki wanda aka zalunta ya za a taimaki wanda ya yi zalunci ka taimake shi ta hanyar da za ka hana shi kai ya mm. kuma yi to wannan dandamali shi sa mun yadda mu ba haki amma irin bibiya ta wato fitar hankali don an yi zaɓe misali ban ci ba zan iya kai ƙara idan ina da tabbacin an zalunce ni mm. alƙali min hukunci amma by the time da alkali ya yi hukunci na kuma mm. ce ban yadda ba to na saba ƙa'ida ta ƙaddara mm. sai in yadda na je makura Allah kuma shi ne ya fi sani kuma na gamsu in dai alkali kuskure ya yi ko son zuciya ko mai daɗewa sai Allah ya saka. me kace wa al'ummar jihar Kano mm. har suka gamsu da kai har suka jefa ma kuri'a lura kuma eh, duk da cewa akwai eh, jam'iyya mai ƙarfi kuma gwamnati mai ƙarfi wanda ma ka yi aiki a ƙarƙashinta ga yanda aka rabu mm. me ka faɗa musu ka gamsu da yani tsarinka da mulkin da suke son kai to ni ina ganin ah, mm. duk inda muka tafi talla abu ɗaya ne ko biyu muke jaddadawa ah, na farko dai muna nuna musu cewa ba za mu zo mu yi muku alkawarin za mu yi muku titi za mu ba ku ruwan sha za hmm. mu yi fitila za mu yi waye a za mu riƙe dukiyarku bisa amana hmm. sai kuma mu haɗa da wancan hadafin mu guda biyu za mu tsare inganci da kyautata rayuwar mutane kuma za mu yi musu adalci shi hmm. kenan wanda ya ga ba wannan ike nema ba ya je ya jefa ƙuri'arsa inda zai samu wa'ancan abubuwa mm. wannan shi muka yi talla a midiya wajen jawabi wajen kamfen muka fita ba wani ƙarerayin za mu ba ku wannan kayan alatu kuma abin da ya taimaka wanda shine kullum addu'armu masu zaɓe su dinga dubawa ba wai dan ya mm. ba kanmu ba mm. duk wanda ya fito zaɓe a kalli jiya da shekaran jiya me mm. ya yi mm. wane ne shi eh, abokan zamansa da abokan mu'amalarsa in har allah da ya halicce mu ya san me za ka yi kan ya halicce ka yi ce a ranar kisabi zai tambayi abokan zamanka su ba da shaida a kanka mm. to ai wannan ya nuna kenan allah yana so ya nuna mana kyakkyawar mu'amala da abokan zamanka abin tambaya ne so eh, inda mutane za su tsaya ba kar su kalli kuɗin da aka ba su mm. kar su kalli kayan alatu a tamfa taliya karya menene su kalli wanda zai tsaya zaben nan wane ne shi mm. me gaskiyarsa da adalcinsa mm. a rayuwar da yi a baya domin wannan shi ne zai eh, yi tasiri a kan me yake akwai to wannan dai muka talla muka kamar na gaya maka cewar rashin kuɗin da za mu hayar mota mm. irin yan basis ɗin da za mu ɗebi abokan mm. siyasa da kuɗin man da za a zuba mm. motoci ba mu da arzikin da muka iya kewaya lokal gama na arba'in da ran da ba mu da kuɗi <laughs> wani abin eh, dariya eh. ni sai in ɓuya shi dg <laughs> shi zai fito eh. ya ce ai ɗan takara baya nan masu zage-zage su ta yi ya yarda shi ya shanye eh, zagin eh. a ce laifinsa ne ba ku yi tsari su hmm. kuma ba su sani ba mu nerar da za a zuba man hmm. babu ah, akwai ran da muka fita kamfen mu lokacin gama muka yi eh, wajen su mailan nan sai suka kwashe mu sai hmm. mun zagaya mazaɓu duk ɗan man motar mu ya ƙone <laughs> tun muna hanyar fitowa direba yake cewa da ni tana fa nuna danja mm. muna hawa kan titin maiduguri za mu taho sai su mota sai ta tsaya ba ko taro aljihuna muka tsaya ana ya za a yi mm. ga ɗan takarar gwamna a <laughs> mota mota mai ya ƙare sai wani daga mm. cikin irin tsoffin ɗalibai na eh. yana nan tare da mu har gobe sai ya ce cikin 'yan garin nan ina za a samu mai mm. sai wani ce ana samu a gari mm. gaba gaba ce zo zo zo faɗo mota mm. na ce kai an baka kuɗin mai ne ce a'a bashi sai suka tafi aka dawo da kamar jarka biyu ko jarka uku ne na koma gindin bishiya na tsaya kowa ya curko curko ana tsoron kada ce ka kuɗi ana mai a mota <laughs> Allah Allah nake ni dai ina la hawla wala quwwata ana zuba mai kar gama a juyo a ce ina <laughs> kuɗin mai mm. an gama zuba don karfin hali na ci ah, to an ba ku kuɗin ne ci kyale ah, su ranka daɗe ya kwashe su ya mayar muka shiga mota muka to da haka aka ta yi har Allah ya kai mm. ah, inda aka kai wanda kuma su kungiyoyi da yawa sun ba zama talla mm. wanda ba musamman sun yi ba. a nan abin da ake cewa 'yan siyasa in dai suna neman ƙuri'arka duk inda kake kowane lungu kake hmm. za su kai gare ka hmm. sannan kuma sauƙin samunsu da sauƙin ganinsu abu ne mai abun nan sauƙi sosai za su shiga cikin mutane za a gaisa da su za su ci abincinsu za su yi komai hmm. amma da zaran sun biya bukatansu shi kenan ganinsu ya zan abu mai wuya sosai me yasa hakan cike faru a to ai nan ɗayan biyu ne Ah, ba za a yi kuɗin gora ba mm. akwai wa'anda dama dai yaudara suka je yi mm. sun yaudara ne su samu abin da za su samu da sun haushi kenan mm. akwai kuma wa'anda wato bisa larura na shugabanci ah, abinda kullum muke nuna wa'anda suke amine na shugabanni yanzu misali mutum yana koda ciyaman ne bari kuma ya yana gwamna da ka saba da ka zo a ce dala a ce muna sallama mm. ya fito a zauna kan benci ko a shiga falo a hira ba shi da nauyin kowa a kansa mm. yanzu yana da nauyi wanda awa 24 ne da zarar waɗanda suka saba fita da shi ana hira suka zo sai a ce haka gani ya samu mm. mulki ya juya mutane baya to wannan gaskiya saboda rashin sanin nauyin shugabanci da yawa ba sa wa shugabanni mm. adalci mm. amma ba uzuri ba ne da mutum zai kasa samun lokaci mm. na ya ga wasu yanzu misali sannan na gwamna ka tambayi wanda muke mu'amala da su idan aka tashi aiki shida ta yi in ba ni na ce ka zo ba ba wanda yake shugaban house da sunan aiki ba wani kwamishina da zai wanke rigarsa ya ci tuwo ya koshi ya gidan gwamna hira babu shi hatta mataimaki na ko ssg sai ya gaya in ba ni na bashi appointment domin lokaci ne na sai ne zan dinga kiran wanda duk nake son hmm. gani ko mai son gani na in bashi time in ce zo lokaci kaza ba a zuwa irin a yi amma a wayi gari a ce eh, council meeting ma ka ji hmm. gwamna yana meeting tsakar dare ka je gidan gwamnati da dare da kasan kasuwa hidima al'umma wannan ba tsari ba ne domin akwai mutanen da mm. tilin ne ka dinga ba su dama mm. su saurare ka ka saurare su ko kuma mm. kai ka fita duk manyan nan da na gaya baka irin su dan eh, masanin su sai haka su aminata su magaji dan batta su malam duk shugabanninmu ba wanda ba appointment in ya isha sai an dau mota da kani sai odi Ti zai ce na zo ne gaishe ka. In akwai shawarar da za ka nema ka nema, in akwai abin da za su gaya ma su gaya ma. Ba wanda ya san kaji har manyan malaman mu. ka fita da tawaga da sauransu. Ah, ai ko gidan Ana cewa da ka zo ka so ka yi irin mulkin eh, Umar bin Khattab. ba ruwanka da abun nan da sauransu me ingancin to eh, mutane su ne dai da wannan mm. hukunci amma dai mun kamanta mun yi mm. iyayenmu mm. ah, muna ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda ya kamata a kai gare su ba tare da an tallata ba ah, za a bi su a je a saurari shawarwarinsu kuma suna ba mu shawarwari akwai abubuwa da yawa da muka yi a gwamnati ba wai ni wani sani ne nawa ba mm-hmm. irin wa'annan da muke bi cikin dare mu je mu kwankwasa kofa har ma dan masani kowa ya san shi da barkwanci mm-hmm. ah, yake mun ya ce to kai kai kenan kullum kai kake kwashe lada sai dai ka mu ba za ka <laughs> bari mu zo ba in ya aiko cewa yana son mm-hmm. gani na in ba shi time sai in ce to a saurara zan aiko da lokaci ah, magariba na yi sai ya gani kai dan me ba za ka ba mu time mu ma mu zo ba Hm. Ah, to yakan yi wannan barkwancin to ni kuma ne musu haka din na farko mun ba su girman su taib ah, mu dawo akan wancan magana ta cewa dan siyasa ko za a ce wansu daga ciki ba za a jam'i ba hmm. ah, wannan ka'idan da ka bar mutanen gari su girmama nauyin da yake kan shugaba. Eh, shi kuma shugaba ya tausaya, ya mm. san cewa akwai mabukata akwai mm. kuma wanda suke son a saurari koke-kokensu. Mm. shi ne amfanin ka naɗa mutane da za su mm. dinga jiyo koke-koken mutane. Taip, eh. eh, cin zaɓen ya zo maka da bazata? Sannan ah. ya ka ji shi? To, gaskiya bai zo min mm. da bazata ba domin mm. na riga na kudurta raina ko samun ko rashi. Ban taɓa yanke ƙaunar ba zan samu ba. ban kuma taɓa yanke hukuncin lalle lalle sai na samu ba mm. ai kamar addu'a ne a musulunci mm. ah, in kai wa Allah addu'a ka sa kwaɗayin ya ji ka ya karɓa mm. amma kar kuma ka tafi ajin cewa tilas ya karɓa so ah, a wannan matsayi muke ah, gaskiya ban yi mamaki ba kuma ban ji wani jijji da jin cewa wata dabara ta bace daman dai yadda muke ta tafiya muna yi ne da tunanin Allah muna nema a wurinsa kuma ya ga mun yi iyayenmu idan misali hidima ce ta naira dubu Allah ya da ɗari uku ce aljihunka ya ga kayi amfani da ɗari uku nan ba ka sanadin ɗari bakwai kuma ya gamsu iyayenka kenan sai ka bar masa ya ci kasa saura to wannan muka tafi akan wannan tunani mm. ah, ba mai mamaki ba kuma ba mu yi ah, tunanin cewar ah, mun faɗi ba za mu ta da hankali ko mu yi wani fitina su abokan hamayya mm. ya suka ji saboda suna eh, yanayin yadda kuka fito takara suna ganin cewa ba za ku iya tabuka komai eh abin ma da suka yi ta faɗa kenan mm-hmm. to abin da suka yi ta faɗa kenan don gaskiya har zuwa zaben mm-hmm. su a yadda muke jin labarinsu wato ba su taɓa yadda cewa za mu yi wani tasiri ba ma mm-hmm. ba su yadda ba har gori ake mana even in the media ah, akwai wani shugaba daga cikin ah, opposition party Ah, ban san kama sunaye domin eh. abokan mutunci ne hmm. ana taro ya zaro biro aljihunsa hmm. ya karya hmm. ya ce karya biran nan ya fi musu wahala a kansu karya na azabi <laughs> eh, duk an yi wannan da masu cewa ba mu da komai ba mu da kowa sai Allah ah, duk mun ji wannan an faɗa an ga cewar ba mu da wani tudun dafawa Ah, to wannan kullum muka ji wannan maimakon mu karaya wallahi mu ce take da ƙarfi mm-hmm. mu sake komawa wajen Allah ɗin cewa to Allah kaji kai ake ƙalubalanta kai mm-hmm. ake ah, challenge. da masu cewa suna waje ma ah, sun ci zaɓe ina mm-hmm. ga suna kan kujerar mulki suna gidan gwamnati har wani ce zai ƙalubalance su To amma kuma da yake Allah ya riga ya kaddara kuma ya riga ya gaya mana shi yake ba da mulki ga wanda ya ga dama. Mm-hmm. Ya fisge da kamar. Wato mm-hmm. wani karatu da mm-hmm. kullum nake tana abokan tafiyar mu. Mun gode Allah da ya amfani da mu ya zo da practical wato fassara na kulallahu malikal mulk. A 2003 ba wanda iba mu ci muka samu. 2011 ba mun mm-hmm. shekara takwas mutane suna cewa mun yi a daidaita sahu mun yi hisba mun yi shari'a mun yi waye mm-hmm. an yi zakka an yi ciyarwar azumi kowa gani ike ai wato da sauki za a eh, wuce mm. kawai tuwon tishe mm. sai Allah ya zo da wannan fasarar sai hana mu akwai waɗanda suke ganin kawai ma wato ba ma buƙatar ma mu fita campaign mm-hmm. sai Allah ya hana to kaga ya zo mana da two extreme mm-hmm. sanda ake cewa ba mu da komai kuma mun sani ko Councilor ba mu da shi a 2003 su ne ko ina mm. gwamnati je ta pdp a local government a mazaɓa a state a federal mm. muka shiga ya karɓa ya bamu muka zo 2011 za ka iya cewa duk wasu alkalima da ake bukata muna tare da su mu ne a gwamnati mm. mu ne a local government an yi wa mutane mm. an yi aiki 'yan majalisa an yi ba wata mazaɓa a kano 484 wanda za ka je baka ga aikin ba mm. ta hannun 'yan majalisa an zauna da kowa lafiya saboda haka ana ganin ba wani amma sai allah ya karbe to haka wannan Mu muta da hankalin ba domin Allah ya taimaka musu wancan karatun ah, kamar yadda na faɗa ɗazu a baya mm. in har zai buga mana misali da annabinsa cewa ya fita wani yaƙi ya dawo ba nasara mm. ba don ba a son sa ba ba don ba a yarda da shi ba ba don saƙonsa ba gaskiya ba ne mm. amma don dai mu da muka biyo baya a nuna mana cewa za mu iya samun naƙasu a kowane al'amari kamar ɗaukan shawara ne ai labarai da kisoshi da hadisai sun tabbata akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da za a yi sahabbai su ce to in dai ba wahayi ba bane ga hmm. saɓanin shawaran mu kuma ya aje tasa ya karbi tasu ai kaga da Allah ya gaya mana baya faɗan abin da ba Allah ne umarce shi ba amma dan mu da za mu zo dan wani shugaban karan kaɗa miya ka yi hukunci wani ya ce ga gyara ka ji dan me Hmm. to aka ga wancan ya zame mana misali to wannan duk shi ne abin da alhamdulillah ya yi mana tasiri ah, ko kun yi amfani da addini wajen abin nan ɗinku wajen yakin neman zaɓe. Ah, to ai tafiyar mata addinin ce ɗin gudu. Hmm. Zancen ma a ce mun yi amfani da addini muna jin hmm. wawaye da jahilai suna wannan magana wai an ci da addini. Ah, mu da mu ɓoye ba. duniya ta shaida mun ce siyasar mu addinin. duk abin da za mu sai mun ɗora shi a dandamali na addini mm. ya yi ce mu yi ya za mu kuma mun mm. yadda duk abin da muka sai ya tambaye mu a ranar kiyama mm. so addini ne ibada muke dama ai malamai sun yi fassara faɗaɗɗiya ibada duk abin da za ka yi amfani ka ko ya amfani wani ko ya amfani wasu sunansa ibada so ah, na ɗaya kenan na biyu wanda bai san mu ba ko ni bai san ni a baya ba shine zai ce mun amfani da addini alhamdulillah tun muna 'yan ƙananan mu hmm. da yawan mu an san mu da al'amari na addini hmm. ah, mu ba malamai ne masu haji ba mu mu ce mun hakan ba ne amma dai muna da mu'amala da malamai na addini so ah, da muka shigo siyasa wanda ya san mu a wancan fage bai ce siyasa ce ta sa muke cewa addinin mu siyasar mu ba mm-hmm. ah, daga baya da yawa ma sai daga baya suka fahimta wanda ba sani ba su ne suke ganin kaman addinin muka cafo mm-hmm. muka talla da shi mm-hmm. don a ce kawai don mu samu wata nasara da ai da a ce suna da suna ba addini muhimmanci da sauransu da a ce wannan muka yi da muka hau mulkin ai da an ga mun canza da ƙarya muke da muke talla muke ƙarya da addini da muka samu mulkin aida sai a gamin canja domin an ce ramin ƙarya ya ƙurare. Mm, ta me kuka yi a cikin ayyukan ku wanda kuke ganin ci an ƙarfafa eh, addini a jihar Kano? To alhamdulillah suna nan da yawa na mm-hmm. farko dai a aikace an ga hukumomin da muke. Mm. Babban al'amari da muka kafa hukuma ta shari'a kwamishin. Mm. Na mm. ce ni ba zan yi kwamishinan addini ba. Mm. ko ma'aikatar addini domin da ka yi kwamishinan addini kowa sai ya ji cewa ba ruwansa da harkar addinin sai wannan shi kwamishin. Da abin da ya taso. So da muka naɗa kwamishinoni da advisors ma na biyu su mun tafi retreat. a wajen Kano a Gusau. Sai muka gaya wa duk wani kwamishina duk wani wanda muka naɗa Mm-hmm. shi ma kwamishinan addini ne Don kana kwamishinan commerce ka ji ba ruwanka da addini ya zama shiru mm-hmm. Don kana kwamishinan agriculture ka ji ba ruwanka da mm-hmm. addini ya zama so muke kowa ya ji shi ma kwamishinan addini ne shi sa sai muka ƙi yin ma'aikatar addini muka ƙi yin kwamishinan addini na biyu da muka yi kwamishin duk wata aƙida da wani ra'ayi yana ciki Hmm. muka sa full time chairman da kwamishinoni guda uku da members hmm. duk fahimcin nan da ake da su a kano a tijaniya ne kadiriya ne izala hmm. ne alusunna ne wane ne duk mun tsuntsunto domin mu addinin mukewa waccan fahimta kowa ya rike fahimtarsa ba dalili na rigima ba a kwamishin din nan ba wata fahimta da ba su da wakili a ciki so duk abin da aka zo a kwamishin ake baje shi mu kama a gwamnati muna tura musu fatawoyi mm-hmm. so wannan mun yi sannan aka zo aka yi eh, ita ma mai uwa uba hisba muka yi doka duk mm-hmm. wannan hukumar mun yi doka da ba mu yi doka ba da sun tashi daga aiki hukumar ta ci fina-finai muka yi hukumar ta da mun muntar da ita eh. gyara dokar muka yi mm-hmm. muka yi hukumar cin hanci da rashawa da bibiyar hakkin mutane mm. anti-corruption and public complaints mm. muka yi hukumar zaka aka bi da hukumar a daidaita sahu wanda mm. aikinsu shine faɗakar da al'umma me daidai me ba daidai ba al-ma'ruf eh, duk wannan shi muka iya fahimtar ba mu ce ba mai kura kura masha Allah eh, abubuwa uku wanda kai a jihar Kano wanda al'umman Kano suke cin amfanin su mm. kawo yanzu mm. guda uku ko muke so ka lissafa mana ah, kaɗan ya ina ganin mm. ban cika son <laughs> yaban kanmu ba ah, mutane su suke faɗa amma dai ga fahimtar mu hukumar hizba tana nan har yanzu da yawa ma yanzu suna tunanin aikin da hizba ta yi da kuma take har yanzu ai a jihohin nan bakwai na northwest hatta jigawa sun ɗan ci birbishin aikinmu. Mm-hmm. Kano da jiga su ne har gobe baka ji wannan insurgency na kame-kame da fashe-fashe ba. Mm-hmm. Ane a Kaduna, ane a Katsina, ane a Sokoto, ane a Zamfara, ane a Kebbi. Mm-hmm. Eh, dukkaninsu. To amma mu har yanzu alhamdulillah addu'o'i da ake yi da kuma aikin da hizba suke a duk mazaɓu suna nan aiki suke na Allah da annabi. Kaga ita ma Na biyu wannan hukumar shari'a da muka yi da sun taimaka yanke hukunci akan al'amura da yawa. Hmm. Na uku wanda yake shi ma dai zai iya zama a kirga shi matatan ruwa ta tamburawa da muka. Hmm. Ba da alkalima amma na san kashi hamsin na ruwan da ake sha yanzu a birni da kewa daga tamburawa yake ba hmm. ba. To amma wannan abubuwa da aka yi da hanyoyi da tituna da waye da makarantu da sauransu duk wannan abubuwa ne suna nan a rubuce. me kake ganin cewa eh, ba ka samu ka yi shi ba wanda kake nadama a lokacin da ka yi gwamna to gaskiya babu wata nadama mm. illa dai kawai kamar yadda na kwatanta ɗazu mm. bukatu ne na naira dubu kana da naira ɗari uku mm. ah, kuma duk wanda ya zo gwamnati haka yake samun kansa mm. ah, ko ina a duniya bukatun mutane ba sa karewa ba kuma wanda zai ce ya gama biyan bukatun mm. ne har ran da za ka bar kujerar mulkin kana da burin da za ka samu dama da ka yi kaza da ka ƙara inganta kaza da ka kyautata kaza duk da abin da ka yi domin aikin baya karewa so ba wani aiki da yake kirjina da ban yi ba wanda mm. nake nadama ina ma na yi shi mm. ba wannan ne ba mm. ah, domin aiki ne da muke zubewa a faifai tare da abokan aiki muke auna priorities wato mai ya kamata mu yi abin da muka yi iya fahimtar mu kenan ah, shi ne daidai a lokacin ta yi wani hango ba haka ya kamata ya ba wannan kuma harka ce ta ilimi da mm. kuma abin da Allah ya haska maka. So da yawa za a ga ga ba mu da wata ba ni mm. ana jin akwai wata nadama ko in an ɗauko tafiya ana tafiya tirin tirin komai suna tafiya daidai sai ga kuma an fara samun sabani tsakanin abokan aiki da sauransu shin ka haɗu da wannan ƙalubale a team in ka wanda kuka aiki da su a wato ni na yadda abu ne mm. na rayuwa tunda annabi Salasu alaihi ya mana kurunku ya ce duk wani dan adam mai kuskure ne da zarar Ba ka yadda da kurakuran wasu ba to ba za mm. ka zauna da kowa lafiya ba mm. ah, akwai lokacin da wasu za su yi wani kuskure wanda yake nesa Da mm. dinga ganin dan me ba za a dau mataki kaza ko a koruwa ne ko a ci zarafi ko a yi waye ah, ko da gyara za ka yi sanda ka kira mutum da ya kuskuren nan ka gyara masa ba sai ka yi shela ba ba sai ka tallata ba ah, kuma tilan ne akwai hadisi shi ma na annabi sallallahu alaihi da yake mana mm. jagora yace duk mai son zama lafiya da Allah mm. to ya kyautata wa Allah zato duk mai son zama lafiya da mutane mm. ya kyautata mutane zato sanda ka kyautata wa abokan aikin ka zato kowane ƙanƙanin abu ka tashi babba kai kaɗai ne ka sani kai kaɗai ne ka iya waye waye a tada hankali in ba ka kyautata mutane zato bisa nasu kurakuran mm. ba za su kyautata maka zato a naka kuskuren sai a ta zama cikin fitina mm. wannan bai hana a samu saɓani ba bai hana wani ya ga an yi masa ba daidai ba ya fita mm. haka duk ana ta samun wannan amma ba mu taɓa jin zafi don wani na tare da mu ya yi wani hange ya tafi ba ma rigima da su sam ba za a ji mun ce ga wani tashin hankali ba harka ce ta ra'ayi ko saɓanin fahimta wanda ko addini mm. ma akwai ta saɓanin fahimta ne ba kuskure ne da za ka tada hankalinka a kansa ba. muna da 'yan tambayoyin da masu kallo suka turo muna son da ya amsa mana su a takaici. Eh, suna cewa ka ɗauka eh, kana amfani da siyasar gina mutane mhm. maimakon gina gari. Me kake nufi da wannan? A ah, to ai gina ɗan adam ɗan mm. adam mai waka ma ya ce mm. mutane su ne kasuwa mm. <laughs> ba rumfuran kasuwa ba in ka gina mutane su ne ai za su zo su ba da gudunmuwa a gina gari misali hanyar gina mutane shi ne ka ba su ilimi da tarbiyya mai nagarta ah, Malam Aminu Kano shekaru wajen tun muna makaranta yana cewa hatta rijiyar burtsatse ta garin masu hankali da ilimi sai ta fi daɗewa a kan ta jahilai mm. domin za su alkinta ta za su kula da ita so ko da ka zo ka wa mutane aikin gina gari ai su da kansu in ba su da tarbiyya mm. ba su da nagarta su za su su lalata wannan abin mm. shi ne mu tunaninmu kuma ma gina garin ne ai an yi ba mu ce da farko suna ganin da muka ta tsananta magana gina ɗan adam wasu ɗauka ma ba za mu yi gine-gine ba amma mun yi tituna mm-hmm. mun yi aikin ruwa mun yi aikin gina makarantu mun yi aikin gina asibiti mun ba da eh, tallafi an gina mutane so wannan suna tafiya kafaɗa da kafaɗa mm-hmm. amma dai abin da muka fi ba da muhimmanci me kai ne na gina ɗan adam ko abin da ya kawo mana wannan tunani ma Allah ya ce ya halicce mu don mu bauta masa. Mm. Me zan yi ma don ka samu walwalar yin wannan bautar shi ne babban aikinmu. Mm. Eh, ta yi nan suna cewa eh, yawwa so da akan sa rai ga ɗan siyasa akan cewa idan ya zo zai taɓuka wani abu. Sai ya zo kuma ya kasa yin komai yanzu kan matsalan Kano ana cewa da ya kamata a ce ta zamanto irin ci gaban da aka samu kaman eh, Lagos. ana kano komai ka zo da shi an fi ka amma in ka duba wajen ɓangaren ci gaban gine-gine da ci gaban zamani da sauransu za ka iya tana baya me za ka eh, kano tsohon gari ne mm. kuma akwai abubuwa da dama da ake buƙatar bunƙasa su mm. da kuma inganta su mm. ah, akwai sanda eh, wasu malamanmu na jami'a ta state suka zo za su yi rigima wai ba zan faɗi wasu daga cikin makotanmu a lokacin gwamna ya gawa mm. jami'arsa mm. miliyan dubu su masu su zo tunda mun fi wacin jiha kuɗi wanda ta ba da miliyan dubu ai za mu iya ba da miliyan wajen eh. dubu biyar ko fiye mm. na zaunar da su ni ce wannan jihar suna da asibiti irin na murtala mm-hmm. suke shuru domin wannan jihar da ta ba wa jami'a miliyan dubu in ka tara duk asibitocinsu ba sa samun kalubale irin asibitin martaba mm. suke shuru. Ni ce wannan jihar tana da matatan ruwa irin ta calawa mm-hmm. tana da gayyan mutane irin na kano mm. suke shuru shiru na kawo musu misali ce saboda haka kowa prioritinsa ike dubawa mm. da abin da idaci ya yi so ba magana ce ta akwatan mu damar ba mu ce a rayuwa kakan yi wato misali da wani zai zame maka wato jagora ko kuma misali mm-hmm. amma ba mu bari abin da wata jiha take ta hana mu bacci ba kowa da priority ɗinsa mm. ah, mu da muka ga wahalar mutane tashar ruwa ce mm-hmm. an yi matatan ruwa da ta fita kowa mm. wata jihar wannan ba ita mm, ce don ba gayyar ma da za a ba ruwan aiki wata jikar watakila matsalar su ta eh, asibiti ce na biyu su ba da kuɗi a asibiti mm. wasu na makarantu ne su je suna gina so kowa akwai irin abin da ya ga shi ana cewa eh, su da yawa 'yan siyasa ba su da siyasar aƙida eh, wani lokaci idan ya ga maslahan shi ba za ta samu a jam'iyya ba sai ya bar jam'iyya ma jam'iyya me za ka ce a kan wani to ita aƙida mm. abu ne wanda yake a zuciya na mutum na tarbiyya mm. abin da ka yarda da shi na yarda wasu biyan bukatar su ne ke sa su tafi mm-hmm. amma wasu suna ganin wato aƙidar tasu da suke son su cimma mm-hmm. suke musu jagora yanzu misali ah, ai mun bar wasu jam'iyyu mun koma wasu mm-hmm. abin da muke yi ba ni ne ni da nake jagora zan fito ce don saboda nan ban samu zaɓe ba bari koma nan samu zaɓe a sai mun ji ra'ayin mutane mun fito musu da alkalima dalilai cewa inda muke ɗinnan ku dai kun san ga manufar mu hmm. mun ga an ɗauko matakan da ba za a ba mu dama mu tabbatar da aƙidan nan tamu da matakan nan da burin mu. Hmm. lallai mu bari so aƙida ta siyasa kawai mutane na faɗa ne a baki ba su fahimci ba menene ai ba wai hmm. aƙidar jam'iyya muke magana ba duk jam'iyyun na yanzu ka tara kashi casa'in na da suke zaɓaɓɓu za ka tara da yawansu ba sai na rantsuwa ba hmm. ba su taɓa karanta manifesto tsarin mulki na jam'iyyar taso hmm. kowa ya zo son zuciyarsa kawai ke yi hmm. za ga ba magana ake ta jam'iyyar kowa yana da tsarinsa a jam'iyya amma mutum nawa ne suke bin abin da jam'iyyar ta ce kowa ya zo tunaninsa daban ko da jam'iyya ɗaya ne za ga magana ce ta tarbiyyar waɗanda suke cikin al'amarin siyasa Mhm. abinda kawai mutane za mu nemi su yi la'akari abinda mutum ya nuna shi ne aƙidarsa ko jam'iyyar shaidan ya je a bi a ga wannan aƙidar da wannan tarbiyyar ita ce da yake kai ko ya canza mhm. shi ne abin tambaya. Taib, eh, ina ganin za mu bar sauran tambayoyin Allah ya an samu wata wani zama sai a yi su amma dai wanda nake son za mu rufe da ita zuwa ɗaya hakko biyu shine suke cewa eh, shin eh, za ku iya zama jam'iyya ɗaya da abokin eh, abokin siyasanka Malam Rabi Musa Kwankwaso, Dr. Ah, Rabi Musa Kwankwaso? To, ai, wato na sha faɗa ah, Rabi'u ni da shi duk mun yi jam'iyyun nan. Yana eh, eh, sanda yake NPP yana PDP. Mm-hmm. Sanadi ya ya zo ya yi muka yi APC da muka yi maja. Mm-hmm. rabi ya zo ya yi apc da shi aka fara pdp mm. ni ma na yi pdp har allah ya kawo mu inda muke mm. wato na sha faɗa sanda muka bar pdp ah, a mean, apc da farko ai ba shigowar rabiu musa kwankwaso ce tafi da mu ba mm. wa'anda suka yi mana laifi shugabanni na ƙasa ne ah, suka nuna cewar an banzatar da ba nan kano kaɗai ba a lokacin da kano da sokoto da kwara da Ribas, mm. da yau da adamawa dukkaninmu saboda gwamnoninsu sun ce sun da apc aka tattara duk waɗanda suka wannan hidima duk aka yi watsi da su mm. muka ce ba mu yadda da wannan ba bai kamata wanda ka zo kuna gida ya baka gidan zama don ka yi wani sabon bako ka wulakantar da shi ba mm. wannan ce tafi da mu kuma na sha faɗa shi a karan kansa bai mana laifi ba mm. lokacin a ana ganin duka zo eh. ya dawo pdp mm. a wannan lokaci ma shugabanni na ƙasa wannan duk abu ne a bayyane saboda ya dawo muna da zababbin shugabanni aka rusa su aka yi kyateka kyatekan nan shi aka bawa ya yi naɗa da ya ga dama muka ce ba mu yarda ba har obasanjo Allah sai da ikirani muka zauna da shi Ya yadda ya ce an zalunce mu an yi mana rashin adalci na ce to ga abin da aka ya kira shugaban jami'a na lokacin sakanda zai gaya masa cewa abin nan da kuka yi a kano ba daidai ba ne amma ba su gyara ba muka dawo muka karanta wa al'ummar mu ga abin da ya faru suka ce mu fita hmm. muka bari to kowane lokaci ah, mu muna kallon ah, dalilai ba wai son zuciya ba. Mm. Eh, a ƙarshe ana ganin kun zo eh, a NNPP kun haɗu kuma karshe. ba kun sake ma ba na sai da na yi taro mm. wajen awa biyu na karanta musu irin mm. yaudarar da aka yi mana. Da ƙaryar da aka yi. Mun kuma duk inda yaudara take da ƙarya da rashin adalci ba ma ciki. Duk mulkin da za mu samu kowane irin matsayi ne in dai akwai rashin gaskiya da rashin adalci da cin amana a ciki wala muna roƙon kar Allah ma ya kai mu wajen. Wanda muka gani muka ce a gara mu haƙura ai kowa ya gani hmm. ba irin firajar da ba a ban jirin karɓi kujerar sanata. Yawwa maganan kujerar sanata hmm. an ce ba ka kabar jam'iyya an sanar da ka ci zaɓe. kace ba za ka karɓa ba har a rubuta eh. an kira ni ma ran da ake bayarwa an je karɓa na ce a ai mini yasa to ai eh, shine ga dama to an muka karba eh. wancan zargin ya tabbata ke mm. ba mukami muke bi ba mm. ba mukami ne yake mana jagora ba mm. ba wai ni in zama wani abu shine ba a'a idan dai akwai rashin adalci to ko me za ka ba mu ba masu an yi rashin gaskiya an yi rashin adalci na faɗa a taro dan uwana rabi musa kwankwaso ya san zaman da muka yi da shi ya san yarjejeniyar da aka yi amma aka saba wallahi har cikin shugabannin jam'iyyar tasa akwai wa'anda hannun gidan sun zo sun tabbatar da cewa ba a mana adalci ba mm-hmm. domin sun san me aka yi amma ya take yaki to dan ka bani sanata amma ka haɗo da rashin adalci ga shauran mutane mm-hmm. me amfaninsa kenan zai iya ba wai sai lalle a kaina ba haduwan ku a jam'iyya ɗaya yana da wuya sosai ba wani yana da wuya rayuwa ce mm-hmm. bina yau din nan muka haɗu shi ba za ka ɗauka akwai wani mm-hmm. saɓanin fahimta da ra'ayi ba gaba ba ne majalisar ɗinkin duniya ta kira ka akan an ce da baka karbi wannan nasarar ta zaben sanata ba majalisar ɗinkin duniya ta kira ka an kira me eh, amma zuwa ƙasa hukunci ne mm. na wannan ƙasa mm. na maganar samun izinin shiga kowace ƙasa mm-hmm. ba hurumi ne na majalisar ɗinkin mm-hmm. duniya ba mm-hmm. saboda haka kowace ƙasa za ka shiga sai sanda ka sami mm. abin da ake kira visa kuma kowace ƙasa tana da iko ta baka biza a sanda ta ga dama ta hana ka biza a sanda ta ga dama kuma sai ta gaya maka da so ba magana ce ta majalisar ɗinkin duniya su kansu majalisar ɗinkin duniya ai suna zama ne kamar zaman 'yan haya mm. a Amerika. Ma ba 'yan Amerika wanda yake shugabanta majalisar ma ba dan Amerika ba ne. Shi ma biza yake da ita. Muna godiya <laughs> da Ma za mu rufe da ra'ayinka ko in ce shawaranka zuwa ga eh, shari'an da ake yi idan abba ne Allah ya kaddara zai ci gaba wacce shawara za ka bashi in ga wani ne wacce shawara za ka bashi in wanda duk ya hasara shi ma wace hasa eh, shawara za ka bashi shawara ta guda ɗaya ko mm. addu'a ta kamma a kai mm. gabar waye ko ba waye ba mm. wallahi addu'a da nake kullum Allah ka zaɓa wa al'ummar Kano shugabanni da za su zama alheri a gare mu da addininmu. Ah, Allah ya karbi wannan to shi kuma shi ya san wa zai kawo wanda iba ah, wannan addu'ar ita ce muke kanta mm. mu kyautata wa zato kamar yadda na faɗa ɗazu muna kyautata wa Allah zato cewa zai yi mana abin da ya san shi ne fa alheri kuma na tabbata wannan shi ne addu'a da duk mm. mutan kano masu hankali suke yi mm. zancen sai wane ko ba wani ba sai su wani ko ba su wani ba wannan duk soye-soyen zuciya ne na mutane da za ka hana su ba da kuma tunanin wane shi ne zai biya bukata kaza wani ba shi ne zai bi duk wannan ba shi bane mm-hmm. na muna roƙon Allah kuma ina kyau kyautata ina addu'a su ba da ka'abban da ga wannan ya zama shi ne su. Mm-hmm. inda alheri ka ban in babu alheri ka kai ka juya min shi da abin da ya fi shi alheri samu da hani ba hujja ba ne na kai hukuncin alheri ne shi sa ma malamai suke cewa maimakon wannan fassarar ta ƙulun lahun malikan mu cewa mm. Allah yana ba da mulki ga wanda ya so to wasu suna fassara wannan duk wanda aka ba mulki ana son sa ne mm. shi sa wasu malamai suka fi firfarin a ce Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama mm. da wanda ike so da wanda baya so da kafiri da musulmi da ja'iri da fasiki shi ya san dalilin kuma da ya ba su Eh, so duk wannan sai dai ka tattara ka yi addu'a so ni a ƙarshe ni addu'a ta duk ba zancen me alƙaliman ko su alƙalai ai suna yi ne da abin da aka kawo musu mm. kuma eh, annabi lasu ya ce idan alƙali hukunci da gaskiya in yi kuskure lada ɗaya in yi daidai lada biyu so muna kyautata zaton alƙalan nan Allah ya musu jagora su yi abin da ike daidai mm-hmm. in sun yi kuskure wannan kuma eh, ajizanci ne in sun yi daidai Allah diddi ya fi mu sani shara ta gare su wanda duk ya samu ko ya rasa to kar ya ɗauka wani ne ya yi masa ko wani ne ya hana shi yadda Allah haka ya so kuma ya roƙi samun ko rashin ya zama alheri a gare shi da addininsa. Mm-hmm. Muna gode Excellency, Allah ya saka alheri. Allah ya ƙara lafiya da kuma nisan kwana mai albarka. Akwai abubuwa da dama amma dai saboda yanayin lokaci da sauransu ba mu iya samu ka shigar da su ba Allah ya saka da alkhairi to ayin wa masu kallo da sauraro nan muka da sa'aya a cikin wannan shi na Rufar Africa podcast inda kuka ji babban bakon namu wanda dai ba sai na tsaya na sake maimaita abin da kuka ji ba abubuwa ne da muka ji wanda ba shakka abubuwa ne wanda za mu ɗauki darussa a cikinsu musamman ta matasa da muke tasowa wanda muke da burin yin jagoranci kowane irin jagoranci musamman ma jagoranci na siyasa. Uh, daga nan nake cewa kasance lafiya amma kafin nan nake sake tunatar da ku cewa wannan shiri za ku iya bibiyan sa a shafin mu na uh, YouTube da sunan Rufar Africa Podcast ko kuma AD Plus Hausa. Har kuma za ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a manhajojinmu na sauraron sauti. AD Plus Apple Podcast da kuma Google Podcast da kuma Spotify. da sauran manhajoji na sauraron sauti in kuka je kuka rubuta rumfar Afirka zai zo muku saboda ku saurare shi lokacin da kuke bukata da kuma lokacin da kuke so a kowane yanayi kuke. A madadin dukkan wanda suka taya ni wannan shiri musamman ma Malam Sanusi tare da tawagansa wanda suka tsaya bayan kyamara da kuma waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka ba mu dama Eh, muka samu haɗuwa da babban bakon namu sardaunan Kano, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon minista, har kuma tsohon sanata wanda masha Allah an yi gwarmaya sosai kamar yadda kuka ji, kamar yadda kuka gani. Na kusani Musa magawata yake ta kusance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.